Sama'ila ta biyu Sura ɗaya Dauda ya ji labarin mutuwar Shawulu Bayan mutuwar Shawulu, Dauda ya dara karkashe Amalekawa, sai ya zauna a Ziklag kwana biyu, a rana ta uku sai ga wani mutum ya zo daga sansanin Shawulu, da ya gaggen riga da ƙura a kansa, da ya zo wurin Dauda sai ya faɗa a ƙasa don ya nuna ban girma. Dauda ya tambaye shi ya ce, Daga ina ka fito? Ya amsa ya ce, Na tsere ne daga sansanin Isra'ila. Dauda ya ce, Gaya mini, me ya faru? Sai ya ce, Mutane sun gudu daga yaƙi, aka kuma karkashe yawancin mutane, Shawulu da ɗansa Yonatan ma sun mutu. Sai Dauda ya ce wa saurayin da ya kawo labarin, Yaya kasancewa Shawulu da ɗansa Yonatan sun mutu? Saurayin ya ce, Ina kan dutsen Gilbowa, a lokacin sai na ga Shawulu Gingine. da māshinsa, kekunan yaƙi da mahayansa suna matsowa kusa da shi, da ya juya ya gan ni sai ya kira ni, na kuwa ce masa gani. Ya tambaye ni ya ce, Wane ne kai? Na ce, Ni mutumin Amalek ne, sai ya ce mini, Matso kusa kashe ni, ina cikin azabar mutuwa, sai dai har yanzu ina da rai, saboda haka na matso kusa da shi, na kashe shi, domin na san cewa ba zai yi rai ba. Da yake ya riga ya fāɗi, sai na cire rawanin da yake kansa, na kuma cire warwaron hannunsa, na kuwa kawo maka su duka, ranka yă daɗe. Sai Dauda da dukan mutanen da suke tare da shi suka yayyage rigunansu, suka yi makoki da kuka da azumi har yamma saboda Shawulu ɗansa Yonatan, da saboda sojojin Ubangiji da kuma gidan Isra'ila, gama an karkashe su a yaƙi. Dauda ya ce wa saurayin da ya kawo labarin. Daga ina ka fito?’ ya ce, Ni ɗan wani baƙo ne mutumin Amalek, Dauda ya ce masa, Yaya ba ka ji tsoro ɗaga hannu ka hallaka shafaffe na Ubangiji ba? Sai Dauda ya kira ɗaya daga cikin mutanensa ya ce, Je ka kashe shi, haka ko ya buge shi, ya kuwa mutu, gama Dauda ya riga ya ce masa, Alhakin jininka yana bisa kanka, tun da yake da bakinka ka ce, Ni ne na kashe shafaffe na Ubangiji. Dauda ya yi makokin Shawulu da Yonatan Dauda ya rera wannan makoki saboda Shawulu da ɗansa Yonatan, ya umarta a koya wa mutanen Yahuda wannan waƙa mai suna Makokin Baka, tana a rubuce a littafin Yashar. Ya Isra'ila, an kashe darajarki a kan tuddanki, ga shi jarumawa sun faɗi. kada a faɗe shi a Gat. Kada a yi shelarsa a titunan Ashkelon, don kada ’yan matan Filistiyawa su yi murna, don kada ’yan matan marasa kaciya su yi farin ciki, Ya duwatsun Gilbowa, kada a sake ruwa ko raɓa a kanku, balle gonakin da suke ba da hatsin hadaya su ƙara bayarwa, gama a can ne garkuwoyin manyan sojoji suka kwanta, suka kwanta a wulaƙance, garkuwar Shawulu kuwa. ba za a ƙara shafa mata mai ba, daga jinin waɗanda aka kashe, daga tsokar naman jarumi, bakan Yonatan bai juye baya ba, takobin Shawulu bai koma ba tare da gamsuwa ba, Shawulu da Yonatan a raye ƙaunatattu ne da kuma ban sha'awa, a mace kuma ba su ruɓa ba, sun fi gaggafa sauri, sun fi zaki ƙarfi, ya ku ’yan matan Isra'ila, ku yi kuka saboda Shawulu. wanda ya suturta ku da jajayen kayan ado, wanda ya yi wa rigunanku ado da zinariya, jarumawa sun faɗa a yaƙi, ga Yonatan matacce a tuddanku, na yi baƙin ciki saboda kai, Yonatan ɗan'uwana, ƙaunatacce kake a gare ni, ƙaunarka a gare ni a bar al'ajabi ce, A bar al'ajabi fiye da ta mace, jarumawa sun faɗi. makaman yaƙi sun hallaka. Sama'ila ta biyu Sura biyu An naɗa Dauda sarki a kan Yahuda Bayan ’yan kwanaki, sai Dauda ya nemi nufin Ubangiji ya ce, In haura zuwa ɗaya daga cikin biranen Yahuda? Ubangiji ya ce, Haura. Dauda ya ce, Wanne zan tafi? Ubangiji ya ce, Je Hebron. Saboda haka sai Dauda ya tafi can, tare da matansa biyu, ahinawan, daga Yezireyel. da Abigiyel gwauruwar Nabal mutumin Karmel, Dauda kuma ya tafi tare da dukan mutanen da suke tare da shi, kowa da iyalinsa suka zauna a Hebron da garuruwansa, sa'an nan mutanen Yahuda suka zo Hebron, a can kuwa suka naɗa Dauda sarkin Yahuda, sa'ad da aka gaya wa Dauda cewa mutanen Yabesh gilead ne suka binne Shawulu, sai ya aiki manzanni zuwa Yabesh gilead a ce musu, Ubangiji ya albarkace ku saboda alherin da kuka nuna wa Shawulu ta wurin binne shi, bari Ubangiji ya nuna muku ƙaunarsa da amincinsa, ni kuma zan nuna muku irin wannan alherin saboda kun yi haka, yanzu fa sai ku ƙarfafa, ku yi jarumtaka, gama Shawulu sarkinku ya mutu, gidan Yahuda kuwa sun naɗa ni sarki a kansu. Yaƙi tsakanin gidan Dauda da na Shawulu Ana cikin haka, abnar ɗan Nar kwamandan sojojin Shawulu, ya ɗauki Ishboshet ɗan Shawulu, ya kawo shi Mahanayim, ya naɗa shi sarkin Gileyad, da na Ashuri, da na Yezireyel, da a kan Efraim, da Benyamin, da kuma na dukan Isra'ila. Ishboshet ɗan Shawulu yana da shekaru arba'in sa'ad da ya zama sarkin Isra'ila, ya kuma yi sarauta shekara biyu, amma fa gidan Yahuda suka bi Dauda. tsawon lokacin da Dawuda ya yi mulki a Hebron a kan gidan Yahuda, shekara bakwai ne da wata shida. Abner ɗan Ner tare da mutanen Ish Boshet ɗan Shawulu suka bar Mahanayim suka tafi Gibeyon, Yawaf wanda ake ce mamarsa Zeruhiya tare da waɗansu mutanen Dawuda suka fito suka haɗu da su a tafkin Gibeyon suka zauna. waɗannan a wannan gefe, waɗancan a wancan gefe. Sa'an nan Abner ya ce wa Yowab, Bari mu bar waɗansu samari su tashi su yi faɗa hannu da hannu a gabanmu. Yowab ya ce, To, su tashi, saboda haka samarin suka tashi, aka ƙidaya su, mutum sha biyu wajen Benyamin da Ishboshet ɗan Shawulu, sha biyu kuma wajen Dauda. Sa'an nan kowannensu ya kama abokin gābansa a kā ya soki da wuƙa a ciki, sai suka fāɗi a ƙasa, saboda haka ne ake kiran wannan wuri Helkat Hazzurim a Gibeyon Faɗan ya yi zafi a ranar ƙwarai, mutanen Dauda suka ci mutanen Abner da na Isra'ila ’Ya'yan Zeruhiya maza uku sun kasance a can, su ne Yowab, Abishai. da Asahel, to, Asahel mai gudu ne kamar barewa, ya fafari Abner, bai juya dama ko hagu ba, Yayin da yake fafararsa, Abner ya waiga sai ya ce, Kai ne Asahel? Ya ce, Ni ne, sai Abner ya ce masa, Yi dama ko hagu, ka runtumi ɗaya daga cikin samarin, ka ƙwace makamansa, amma Asahel bai bar fafararsa ba, Abner ya sake gargaɗe shi ya ce, Ka bar fafarata, yaya zan kashe ka? Yaya zan iya yin ido biyar ɗan'uwanka Yawab? Amma Asahel ya ƙi ya bar fafararsa, saboda haka Abner ya soki Asahel da mashinsa a ciki, har mashin ya fita ta bayansa, nan take faɗi fāɗi ya mutu, kowa da ya zo wurin da Asahel ya fāɗi ya mutu, sai ya tsaya. Amma Yowab da Abishai suka fafari Abner, kuma da rana tana faɗuwa sai suka iso tudun Amma. kusa da giya a hanyar zuwa jejin Gibeon, sa'an nan mutanen Benyamin suka haɗa kan suka goyi bayan Abner suka zama ƙungiya guda suka tsaya daram a kan tudu, sai Abner ya kira Yowab ya ce, Har abada ne Mashi zai yi ta hallakarwa? Ba ka sani cewa ƙarshen zai zama da ɗaci ba? Sai yaushe za ka umarci mutanenka su daina fafarar ’yan'uwansu? Yawab ya ce, muddin Allah yana a raye, da ba a ce ka yi magana ba, da mutanen nan za su ci gaba da fafarar uwansa har gari ya waye. Sai Yowab ya busa ƙaho, dukkan mutane kuwa suka tsaya, suka daina fafarar Isra'ila. Nan take faɗan ya tsaya, abnar da mutanensa suka ratsa kwarin Urdun dukkan dare, sa'an nan suka haye kogin suka kuma ci gaba dukkan safe har suka zo Mahanayim Da Yowab ya dawo daga fafarar Abner, sai ya tattara dukan mutanensa, ban da Asahel, sai ya gane an rasa mutum goma sha tara na Dauda, amma mutanen Dauda sun kashe mutum ɗari uku da sittin daga kabilar Benyamin da suke tare da Abner, suka ɗauki gawar Asahel suka binne a kabarin mahaifinsa a Betlehem, sa'an nan Yowab da mutanensa suka bi dare. har suka iso Hebron da safe. Sama'ila ta biyu Sura uku Aka daɗe ana yaƙi tsakanin gidan Shawulu da gidan Dauda, Dauda kuwa ya yi ta ƙara ƙarfi yayin da gidan Shawulu ya yi ta raguwa da ƙarfi. An haifa wa Dauda ’ya'ya maza a Hebron, ɗansa na fari shi ne Amnon, ɗan ahinawam mutuniyar Yezireel, na biyu shi ne Kiliyab, ɗan Abigiyel, gwauruwar Nabal mutumin Karmel, na uku shi ne Absalom ɗan Ma'aka, ’yar Talmai, sarkin Geshur, na huɗu shi ne Adoniya ɗan hagit na biyar shi ne Shefatiya ɗan Abital, na shida kuma shi ne Itireyam ɗan igla matar Dauda. An haifi waɗannan wa Dauda a Hebron. Abner ya koma ɓangaren Dawuda Sa'ad da ake yaƙi tsakanin gidan Shawulu da gidan Dawuda, sai Abner ya yi ta ƙarfafa matsayinsa a gidan Shawulu, to, Shawulu yana da ƙwarƙwara da ake kira rispa ’yar Ayya, sai Ish Boshet ya ce wa Abner, Don me kake kwana da ƙwarƙwara mahaifina? Abner ya fusata saboda abin da Ish Boshet ya ce, sai ya ce, Kana tsammani ni mai cin amana ne, kana zato ni mai goyon bayan Yahuda ne, tun farko na nuna aminci ga gidan babanka hawulu da 'yan uwansa da abokansa, ban kuwa ba da kai a hannun Dauda ba, ga shi yanzu a kan mace za ka ga na. Allah ya yi wa abunar hukunci mai tsanani, in ban goyi bayan Dauda ya sami abin da Ubangiji ya masa alkawari da rantsuwa ba. Zan kuma mayar wa Dawuda sarautar gidan Shawulu, in kafa kursiyin Dawuda a kan Isra'ila da kan Yahuda, tun daga Dan har zuwa Beyersheba. Ishboshet bai ƙara yin karambanin cewa Abner komai ba, gama yana tsoronsa. Sai Abner ya aiki manzanni a madadinsa wurin Dawuda su ce masa, Ƙasar ta wane ne? Ka yi yarjejeniya da ni, zan kuwa taimake ka in juye dukan Isra'ila zuwa ɓangarenka. Dauda ya ce, Da kyau, zan yi yarjejeniya da kai, amma fa, ina bukata abu guda daga gare ka, kada ka zo gabana in ba tare da matata Mikal, ’yar Shawulu ba. Sai Dauda ya aiki manzanni zuwa wurin Ishboshet ɗan Shawulu cewa, Ka bani matata Mikal, wadda na biya sadakinta da loɓa ɗari na Filistiyawa. Sai Ishboshet ya ba da umarni, aka kuwa ɗauke ta daga gidan mijinta Faltiyel ɗan Layish, amma mijinta ya raka ta, yana tafe yana kuka, ya bi ta har Baharim, sai Abner ya ce masa, Koma gida, sai ya koma. Abner ya tattauna da dattawan Isra'ila ya ce, An daɗe kuna nema ku naɗa Dauda sarkinku, to yanzu sai ku yi haka, gama Ubangiji ya yi wa Dawuda alkawari ya ce, Ta wurin bawana Dawuda zan ceci mutanena Isra'ila daga hannun Filistiyawa da kuma hannun dukan abokan gābansu. Abner kuma ya yi magana da mutane Benyamin da kansa sa'an nan ya tafi Hebron ya gaya wa Dawuda ko menene Isra'ila da kuma dukan gidan Benyamin suke so su yi. Sa'ad da Abner wanda yake tare da mutanen ashirin suka zo wurin Dauda. a Hebron, Dauda ya shirya masa liyafa tare da mutanensa, sai Abner ya ce wa Dawuda, Bari in tafi nan da nan in tattara dukan Isra'ila, wa ranka ya daɗe, sarki, saboda su yi alkawari da kai, ka kuma yi mulki bisa dukansu yadda ranka yake so, saboda haka Dauda ya sallami Abner, ya kuwa tafi lafiya. Yawaf ya kashe Abner Ba a jima ba sai mutanen Dauda. da Yawaf suka dawo daga hari, suka kawo ganima da yawa tare da su, Abner kuwa ya riga ya bar Dauda a Hebron, domin Dauda ya sallame shi, shi kuma ya tafi lafiya. Sa'ad da Yowab da dukan sojoji suka dawo, aka gaya masa cewa Abner ɗan nar ya zo wurin sarki, sarki kuwa ya sallame shi, ya kuma tafi lafiya. Sai Yowab ya je wurin sarki ya ce, Me kenan ka yi? Abner ya zo wurinka, don me ka ƙyale shi ya tafi, ga shi kuwa ya tafi, ka san Abner ɗan Ner ya zo ne ya ruɗe ka, ya ga fitarka da shigarka, ya kuma binciki kome da kake yi. Yowab ya tashi daga gaban Dauda, ya tafi ya aiki manzanni su bi Abner, suka same shi a rijiyar Sera, suka komo da shi, Dauda ko bai sani ba, to, da Abner ya komo Hebron, Yowab ya ratse da shi zuwa hanyar shigar gari, kamar zai gana da shi a kaɗaice, amma a can ya soki Abner a ciki, ya kashe shi don ya rama mutuwar ɗan'uwansa a Sahel. Daga baya Dauda ya ji labari, sai ya ce, Ni da masarautata har abada ba mu da laifi a gaban Ubangiji game da jinin Abner ɗan Ner, alhakin jininsa ya kasance a kan Yawaf da kuma a kan dukkan iyalin mahaifinsa, kada gidan Yawaf ya rasa mai ɗiga ko kuturu ko mai jingina ga sanda, ko wanda aka kashe da takobi, ko kuma wanda ba shi da abinci, Yowab da ɗan'uwansa Abishai suka kashe Abner don ya kashe ɗan'uwansa a Sahel a yankin Gibeon. Sa'an nan Dauda ya ce wa Yowab da dukan mutanen da suka tare da shi, Ku yayyage rigunanku, ku sa tsummoki, ku yi tafiya kuna kuka a gaban Abner. Sarki Dawuda kansa ya bi masu ɗaukar gawar daga baya, suka binne Abner a Hebron, sarki kuwa ya ɗaga murya ya kuka a kabarin Abner, sarki kuma ya yi wannan waƙar makoki domin Abner ya ce, Daidai ne Abner ya mutu, kamar yadda marasa bin doka suke mutuwa? Hannuwanka ba a ɗaure suke ba, ƙafafunka ba a dabaibaye suke ba, ka mutu kamar waɗanda suke mutuwa a hannun mugaye. sai dukan mutane suka sāke fashe da kuka saboda shi, sa'an nan duk suka zo suka roƙi Dauda ya ci wani abu tun rana ba ta faɗi ba, amma Dauda ya rantse ya ce, Bari Allah ya hukunta ni, in na ɗanɗana abinci ko wani abu kafin rana ta faɗi. Dukan mutane suka lura, suka kuma ji daɗi ƙwarai, tabbatacce kome da sarki ya yi, ya gamshe su. Saboda haka a ranar dukan mutane da dukan Isra'ila suka gane sarki ba shi da hannu a kisan Abner ɗan Ner. Sa'an nan sarki ya ce wa mutanensa, Ba ku gane cewa ɗan sarki kuma babban mutum ya mutu a ƙasar Isra'ila a yau ba? A yau, ko da yake ni naɗaɗɗen sarki ne, duk da haka na raunana, kuma waɗannan ’ya'yan Zeruhiya sun fi ƙarfina, Ubangiji ya saka wa mai aikata mugunta da muguntar da ya aikata. Sama'ila ta biyu Sura hudu An kashe Ish Boshet Sa'ad da Ish Boshet ya ji labari cewa Abner ya mutu a Hebron, sai ya karaya, sai dukan hankalin Isra'ila ya tashi, To, ɗan Shawulu yana da ’ya'ya maza biyu da suke shugabannin ’yan hari, ana kira ɗaya Ba'ana, ɗayan kuma Rekaf, su ’ya'yan Rimon mutumin Benyamin ne daga Beyerot. An lissafta Beyerot a ɓangaren Benyamin, domin mutanen Beyerot sun gudu zuwa Gitayim, inda suka yi zaman baƙunci har wa yau. Yonatan ɗan Shawulu yana da ɗa mai suna Mafiboshet, wanda yake burgu a duka ƙafafu, yana da shekara biyar ne sa'ad da labarin mutuwar Shawulu da Yonatan ya zo daga Yaziriyar. sai mai renonsa ta ɗauke shi ta gudu. amma yayinda take hanzari ta gudu, sai ya fāɗo ya gurgunce, to, Rikab da Ba'ana, ’ya'yan Rimon mutumin Beyarot, suka tafi gidan Ishboshet, suka isa can da tsakar rana, yayinda yake hutun tsakar rana, suka shiga sashi na cikin gida, sai suka ce, Suna so su ɗebo alkama ne, suka soke shi a ciki, sa'an nan Rekab da Ba'ana ɗan'uwansa suka zame suka ɓace, sun shiga gidan yayin yayinda yake kwance a gado a ɗakin barcinsa, bayan sun soke shi, sai suka kashe shi, suka kuma datse kansa, suka ɗauke shi, suka yi tafiya dukkan dare, suka bi ta Araba, suka kawo kan Ishboshet wa Dauda a Hebron, suka ce wa sarki, Ga kan Ishboshet ɗan Shawulu, maƙiyinka wanda ya nemi ya kashe ka. A yau Ubangiji ya rama wa ranka yă daɗe, sarki, a kan Shawulu da zuriyarsa. Dauda ya ce wa Rekab da ɗan'uwansa Ba'ana, ’ya'yan Rimon, mutumin Beyerot, Muddin Ubangiji yana a raye, wanda ya kuɓatar da ni daga wahala, sa'ad da wani mutum ya ce mini, Shawulu ya mutu, yana tsammani ya kawo labari mai daɗi ne, na kama shi na kashe a Ziklag, ladar da na ba shi ke nan saboda labarinsa. balle fa sa'ad da mugayen mutane suka kashe marar laifi a gidansa, a bisa gadonsa, ashe, ba zan nemi jininsa daga hannunku in kawar da ku a duniya ba? Saboda haka, Dauda ya umarci mutanensa suka ko kashe su, suka yayyanka hannuwansu da ƙafafunsu, suka kuma rataye jikunansu kusa da tafki a Hebron, amma suka ɗauki kan Ishboshet suka binne a kabarin Abner a Hebron. Sama'ila ta biyu Sura biyar Dauda ya zama sarki a bisa Isra'ila Dukan ƙabilar Isra'ila suka zo wurin Dauda a Hebron suka ce, Mu nama da jininka ne, a da da Shawulu yake sarauta a mu. kai ne kake bi Isra'ilawa zuwa yaƙe-yaƙensu, Ubangiji ko ya ce maka, Za ka zama makiyayin mutanena Isra'ila, za ka kuma zama sarkinsu. Sa'ad da dukan dattawan Isra'ila suka zo wurin Sarki Dauda a Hebron, sarki ya yi yarjejeniya da su a gaban Ubangiji, suka kuwa naɗa Dauda sarki bisa Isra'ila. Dauda yana da shekara talatin da ɗaya sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekara arba'in a Hebron, ya yi mulki a bisa Yahuda shekara bakwai da wata shida, a Urushalima kuma ya yi mulki a bisa Isra'ila da Yahuda shekara talatin da uku. Dawuda ya kame Urushalima Sarki da mutanensa suka tafi Urushalima don su kai wa Yebusiyawan da suke zaune a can hari, Yebusiyawa suka ce wa Dawuda, Ba za ka shiga nan ba, ko makafi da guragu ma za su kore ka, suka yi tsammani suna cewa, Dauda ba zai iya shiga can ba, duk da haka Dauda ya kame karagar sihiyuna, wadda ta zama birnin Dauda. A rana Dauda ya ce, duk wanda zai kame Yebusiyawa dole yă yi amfani da wutsiyar ruwa don yă kai ga waɗannan guragu da makafi, waɗanda suke abokan gaban Dauda, shi ya sa suka ce, Makafi da guragu ba za su shiga fadan sarki ba, sai Dauda ya zauna a karagar, ya kuma kira ta birnin Dauda, ya gina wuraren da suke kewaye da ita, tun daga madogaran gini zuwa ciki, ya yi ta ƙara ƙarfi. gama Ubangiji Allah Maɗaukaki yana tare da shi. To, Hiram sarkin Taya ya aiki manzanni wurin Dauda tare da gumakan itacen al'ul, da kafintoci, da kuma maganin duwatsu, suka kuwa gina wa Dauda fada. Dauda kuwa ya gane Ubangiji ya naɗa shi sarki bisa Isra'ila, ya kuma ɗaukaka masarautarsa saboda mutanensa Isra'ila. Bayan ya bar Hebron. Dawuda ya ƙara ɗauko wa kansa waɗansu ƙwarƙwarai da mata a Urushalima, aka haifa masa ’ya'ya maza da mata, waɗannan su ne sunayen ’ya'yan da aka haifa masa a can, Shammuwa, Shobab, Natan, Solomon, Ibhar, Ilishuwa, Nafeg, Yafiya, Elishama, Eliyada da Elifelet. Dauda ya ci Filistiyawa da yaƙi Da Filistiyawa suka ji labari an shafi Dauda sarki a bisa Isra'ila, sai suka haura da ƙarfi sosai don su neme shi, amma Dauda ya ji labarin sai ya gangara zuwa mafaka. tofa Filistiyawa suka zo suka baje ko'ina a cikin kwarin Refayim, saboda haka Dauda ya nemi nufin Ubangiji ya ce, In tafi in kai wa Filistiya hari, za ka bashe su a hannuna? Ubangiji ya amsa masa ya ce, Je ka, gama tabbatacce zan bashe Filistiyawa a hannunka. Saboda haka, Dauda ya tafi Ba'al Firazim, a can ya ci su da yaƙi, sai ya ce, Kamar yadda ruwa yakan fasu, haka Ubangiji ya kakkare abokan gabana a gabana, saboda haka aka kira wurin Ba'al firazim. Filistiyawa suka bar gumakansu a can, Dauda da mutanensa kuwa suka kwashe su. har yanzu Filistiyawa suka sāke haurawa suka bazu a Kwarin Refayim, saboda haka Dawuda ya nemi nufin Ubangiji, ya kuwa ce, Kada ka haura kai tsaye, amma ka kewaya ta bayansu, ka fāɗa musu a gaban itatuwan balsam, da zarar ka ji tafiya kamar na takawar sojoji tana a bisan itatuwan balsam, sai ka yi maza, gama wannan alama ce cewa Ubangiji ya sha gabanka don ya karkashe sojojin Filistiyawa. Saboda haka Dawuda ya aikata yadda Ubangiji ya umarce shi, ya kuma karkashe Filistiyawa tun daga Geba har zuwa Gezer. Sama'ila ta biyu Sura shida An kawo akwatin alkawari a Urushalima Dauda ya sake tattara zaɓaɓɓun mutanen Isra'ila dubu talatin, shi da dukan mutanensa suka tashi daga Ba'ala Yahuda don su hauro da akwatin alkawarin Allah wanda ake kira da sunan Ubangiji Maɗaukaki, wanda yake zama a tsakanin kirbobin da suke a kan akwatin alkawarin, suka ɗauko akwatin alkawarin Allah a sabuwar keken yaƙi, suka kawo shi daga gidan Abinadab, wanda yake bisa tudu, Uzza da Ahiyo, ’ya'yan Abinadab maza suka bi da keken yaƙin da akwatin alkawarin Allah yake ciki, Ahiyo kuwa yana tafiya a gaban Abinadab, Dawuda da dukan gidan Isra'ila suka yi biki sosai da dukan ƙarfinsu a gaban Ubangiji, da waƙoƙi, da molaye, da garayu, da ganguna, da kacau-kacau, da kuma ƙuge. Da suka kai masussukar Nakon, sai Uzza ya miƙa hannu don ya riƙe akwatin alkawarin Allah, gama shanun sun yi tuntuɓe, fushin Ubangiji kuwa ya ƙuna a kan Uzza domin aikin rashin bangirma, saboda haka Allah ya buge shi ya kuma mutu a can kusa da akwatin alkawarin Allah. Ran Dauda ya ɓaci, gama fushin Ubangiji ya ɓarke a kan Uzza, shi ya sa har wa yau ana kiran wurin Perez Uzza. Dauda ya ji tsoron Ubangiji a ranar, sai ya ce, Yaya akwatin alkawarin Ubangiji zai iya zuwa wurina? Bai so ya ɗauki akwatin alkawarin Ubangiji ya kasance tare da shi a birnin Dauda ba, a maimakon haka sai ya kai shi gidan Obed Edom mutumin Gad. Akwatin alkawarin Ubangiji ya kasance a gidan Obed Edom mutumin Gad har tsawon wata uku, Ubangiji kuwa ya albarkace shi da dukan iyalinsa. To, sai aka faɗa wa Sarki Dauda cewa, Ubangiji ya sa wa gidan Obed Edom albarka da dukan abin da yake da shi, saboda akwatin alkawarin Allah, saboda haka sai Dauda ya gangara ya hauro da akwatin alkawarin Allah daga gidan Obed Edom zuwa birnin Dawuda da farin ciki, sa'ad da waɗanda suke ɗaukan akwatin alkawarin Ubangiji suka yi tafiya taki shida, sai ya yi hadayar bijimi da saniya mai ƙiba, Dawuda sanye da efod lilin, ya yi ta rawa a gaban Ubangiji da dukan ƙarfinsa, yayin da shi da dukan gidan Isra'ila suka hauro da akwatin alkawarin Ubangiji da sowa da kuma busar ƙahoni. Sa'ad da akwatin alkawarin Ubangiji ya shiga birnin Dauda. sai Mikal ’yar Shawulu ta leƙa ta taga, ta ga Dawuda sarki yana tsalle, yana rawa a gaban Ubangiji, sai ta rena shi a zuciyarta. Suka kawo akwatin alkawarin Ubangiji, aka ajiye shi a inda aka shirya masa a cikin tantin da Dauda ya shirya dominsa, Dauda kuma ya miƙa hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama a gaban Ubangiji. Bayan ya gama yin hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama, sai ya albarkaci mutane cikin sunan Ubangiji Maɗaukaki, sa'a nan ya rarraba abinci da ƙosai, da dabino, da waina ga kowane mutum a cikin dukan jama'ar Isra'ila, maza da mata, dukan mutane kuwa suka watse zuwa gidajensu. Da Dauda ya koma gida don ya sa wa gidansa albarka, sai Mikal ’yar Shawulu ta fito don ta tarye shi, sai ta ce, Tabbas sarkin Isra'ila ya fifita kansa yau, ya tuɓe a gaban bayinsa ’yan mata, kamar yadda duk mara kunya yakan yi. Dauda ya ce wa Mikal, Na yi rawana domin in girmama Ubangiji ne, wanda ya zaɓe ni a maimakon mahaifinki, ko wani daga cikin dukan gidansa, shi ne kuma ya sa ni sarki a kan Isra'ila, mutanen Ubangiji, zan yi biki a gaban Ubangiji, zan mamai da kaina abin reni fiye da haka. za a kuma zama abin reni a gare ki, amma waɗannan bayan ’yan mata da kika yi magana a kai, za su gan ni da martaba, Mikal ’yar Shawulu kuwa ba ta haifi ɗa ba har mutuwarta. Sarakuna ta biyu Sura bakwai Alkawarin Allah ga Dauda Bayan sarki ya kama zama a fadansa, Ubangiji kuma ya hutashe shi daga dukan abokan gabansa da suke kewaye da shi, sai ya ce wa annabi Natan, Ga ni, ina zama a fadar katakon al'ul, amma akwatin alkawarin Allah yana zaune a tanti. Natan mai amsa sarki ya ce, Duk abin da yake a zuciyarka sai ka yi, gama Ubangiji yana tare da kai. A daren nan maganar Ubangiji ta zo wa Natan cewa, Je ka faɗa wa bawana Dauda, ga abin da Ubangiji ya ce, Kai ne za ka gina mini gida, in zauna? Ban taɓa zama a gida ba, tun daga ranar da na fito da Isra'ila daga Masar har ya zuwa yau, ina dai kai da kawowa a tenti a matsayin mazaunina, a cikin kaiwa da kawowar da nake yi cikin dukan Isra'ilawa, na taɓa cewa wani shugabanninsu wanda na umarta su lura da mutane na Isra'ila, don me ba ku gina mini mazauni da katakon al'ul ba? Yanzu ka gaya wa bawana Dauda. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Na ɗauko ka daga makiyaya, daga kuma garken tumaki, ka zama sarki bisa mutanen Isra'ila, na kasance tare da kai duk inda ka tafi, na kuma kawar da dukan abokan gabanka a gabanka, yanzu zan sa sunanka ya shahara kamar sunayen shahararrun mutanen duniya, zan kuma tanada wa mutanena Isra'ila wuri, in kuma dasa su yadda za su kasance da gida kansu ba tare da an ƙara damunsu ba, mugayen mutane ba za su ƙara wahalshe su kamar da ba, yadda suka yi tun lokacin da na naɗa shugabanni bisan mutanena Isra'ila, zan kuma hutashe ka daga hannun abokan gabanka. Ubangiji ya furta maka cewa, Ubangiji kansa zai kafa maka gida sa'ad da kwanakinka suka ƙare. za ka huta tare da kakanninka, zan tā da zuriyarka na cikinka zan kuma sa mulkinsa ya kahu, shi zai gina gida domin sunana, zan kuwa kafa gadon sarautarsa har abada, zan zama ubansa, shi ma ya zama ɗana, idan ya yi laifi zan yi amfani da mutane in hukunta shi, mutane ne za su zama bulalata, amma ba za a taɓa ɗauke ƙaunata daga gare shi ba. yadda na ɗauke ta daga wurin Shawulu ba, shi wannan wanda na kawar daga gabanka, gidanka da kuma masarautarka za su dawwama har abada a gabana, gadon sarautarka kuma zai kahu har abada. Natan ya gaya Dauda duk abin da Allah ya bayyana masa, addu'ar Dauda. Sa'an nan Sarki Dauda ya je ya zauna a gaban Ubangiji ya ce, Wane ne ni, ya Ubangiji, mai iko duka, ko gidana, har da ka ɗaga mu zuwa wannan matsayi, har ya zama kamar wannan bai isa ba a gabanka, ya Ubangiji Mai Iko Duka, ka kuma yi magana game da nan gaba na gidan bawanka, haka ka saba yi da mutane, ya Ubangiji Mai Iko Duka? Me kuma Dauda zai ce maka, gama ka san bawanka, ya Ubangiji, Mai Iko Duka, gama saboda maganarka da kuma bisa nufinka, ka aikata wannan babban abu, ka kuma sanar da bawanka, kai mai girma ne, ya Ubangiji, mai iko duka, babu wani kamar ka, babu kuma wani Allah sai kai, kamar yadda muke ji da kunnuwanmu, wane ne kuma yake kamar da mutanenka Isra'ila, al'umma guda a duniya wadda Allah ya fita don ya kuɓutar da kansa, ya kuma yi suna wa kansa. ya kuma aikata manyan abubuwa da kuma al'amura banmamaki ta wurin korin al'ummai da allolinsu daga gaban mutanenka, waɗanda ka kuɓutar daga Masar, ka kafa mutanenka Isra'ila kamar naka na kanka har abada, kai kuma, ya Ubangiji, ka zama Allahnsu, yanzu kuwa, ya Ubangiji Allah, ka cika alkawarinka da ka yi game da bawanka da gidansa. ka yi kamar yadda ka alkawarta, domin sunanka ya kasance da girma har abada, sa'an nan mutane za su ce, Ubangiji Maɗaukaki, Allah ne a bisa Isra'ila, kuma gidan bawanka Dauda zai kahu a gabanka. Ya Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, ka bayyana wa bawanka cewa zan gina maka gida, saboda haka bawanka ya sami ƙarfin hali ya miƙa wannan addu'a, Ya Ubangiji Mai Iko Duka. kai Allah ne, maganarka da aminci take, ka kuma yi wa bawanka waɗannan abubuwa masu kyau, in ya gamshe ka, bari ka albarkaci gidan bawanka don yă dawwama a gabanka har abada, gama kai, ya Ubangiji mai iko duka, ka riga ka yi magana, kuma saboda kai ka sa albarka ga gidan bawanka, lalle zai kasance da albarka har abada. Sama'ila ta biyu Sura takwas Nasarorin Dauda. Ana nan sai Dauda ya ci Filistiyawa da yaƙi, ya kawo ƙarshen mulkinsu a ƙasar, ya kuma ƙwace ƙasar Meteg, amma daga hannun Filistiyawa, haka kuma Dauda ya ci Mowabawa, ya sa suka kwanta a ƙasa, ya kuma auna su da igiya, kowane awu biyu ya sa a kashe su, amma awu uku sai ya sa a bar su da rai, saboda haka Mowabawa suka zama bayin Dauda. suka kuma kawo masa haraji, ban da haka, Dawuda ya yaƙi Hadadezer ɗan Rehob, sarkin Zoba, wannan ya faru a lokacin da Hadadezer yake kan hanyarsa zuwa kogin Yuferites don ya sake mai da wurin a ƙarƙashin ikonsa, Dawuda ya kame keken yaƙinsa guda dubu, mahayan keken yaƙinsa dubu bakwai, da sojojin ƙasa dubu ashirin, ya yayyanki agarar dawakan duka, amma ya bar dawakai, kekunan yaƙi ɗari. Sa'ad da Arameyawan Damaskus suka zo don su taimaki Hadadezer sarkin Zoba, sai dauda ya karkashe dubu ashirin da biyunsu, ya ajiye ƙungiyoyi sojoji a masarautar Arameyawan Damaskus, Arameyawa kuwa suka zama bayinsa, suka biya shi haraji, Ubangiji ya ba dauda nasara a duk inda ya tafi. Dauda ya kwashe garkuwoyin zinariya na shugabannin sojojin Hadadezer ya kawo Urushalima daga Teba da Berotai, garuruwan da suke ƙarƙashin Hadadezer, Sarki Dauda ya kwashe tagulla masu yawan gaske, da Towu sarkin Hamat ya ji cewa Dauda ya ci dukkan rundunar Hadadezer, sai ya aiki ɗansa Yoram wurin Sarki Dauda ya gaishe, ya kuma yi masa barka. saboda nasarar da ya yi a kan Hadadezer, gama Hadadezer nan ya hana Towu sakewa, Yoram ya tafi sauke da kayan azurfa, da na zinariya, da na tagulla. Sarki dauda kuwa ya keɓe waɗannan kayayyaki wa Ubangiji, yadda ya yi da zinariya, da kuma azurfa daga dukan al'umman da ya mallaka, wato, azurfa da zinariyar mutanen Edom, da na Mowabawa, da na Amanawa, da na Filistiyawa, da na Amalekawa daga ganimar Hadadezer ɗan Rehob sarkin Zoba, Dauda kuwa ya ƙara zama shahararre bayan ya dada kaiwa kai ƙasar Aram hari, daga nan sai ya je ya karkashe mutanen Edom dubu goma sha takwas a Kwarin Gishiri, ya ajiye rundunar sojoji ko'ina a Edom, dukan mutanen Edom kuwa suka zama bayan Dauda. Ubangiji ya ba wa Dawuda nasara a duk inda ya tafi. hafsoshin Dauda. Dawuda ya mulkin dukan ƙasar Isra'ila, yana yin wa dukan jama'arsa shari'ar gaskiya da adalci. Yawab ɗan Zeruhiya ya zama shugaban sojoji, Yahoshafat ɗan Ahilud kuwa shi ne marubucin tarihi, Zadok ɗan Ahitub da ahimalek ɗan Abiyatar su ne firistoci, Shirahiya kuma sakatare, Benehiya ɗan Yehohiyada ne shugaban Keretawa da Feletiyawa, wato, sojoji masu gadin Dauda, sa'an nan ’ya'yan Dauda maza su ne mashawartan sarki. Sama'ila ta biyu Sura tara Dauda da Mefiboshet Wata rana Dauda ya tambaya ya ce, Akwai wani har yanzu da ya rage a gidan Shawulu wanda zan nuna masa alheri saboda Yonatan? To, akwai wani bawa na gidan Shawulu mai suna Ziba, sai aka kira shi, ya bayyana a gaban Dauda, sarki ya ce masa, Kai ne Ziba? Sai ya ce, Ini ni ne ranka ya daɗe. Sa'an nan sarki ya tambaya ya ce, Babu wani har yanzu da ya rage a gidan Shawulu don nuna masa alherin Allah? Ziba ya ce wa sarki, Har yanzu akwai ɗan Yonatan da ya rage, sai dai shi gurgu ne a dukan ƙafafu, sarki ya ce, Ina yake? Ziba ya ce, Yana a gidan Makir ɗan Amiyel a Lo Defar, saboda haka sarki Dauda ya umarta a kawo shi daga gidan Makir ɗan Amiyel daga Lo Debar, sa'ad da Mefiboshet ɗan Yonatan ɗan Shawulu ya zo wurin Dauda, sai da suna har ƙasa ya yi gaisuwar bangirma. Dauda ya ce, Mefiboshet Shi kuwa ya amsa ya ce, Ranka yă daɗe, ga ni bawanka. Dauda ya ce, Kada ka ji tsoro, gama tabbatacce zan nuna maka alheri saboda mahaifinka Yonatan, zan mayar maka da dukan ƙasar da take ta kakanka Shawulu, kullum kuma za ka ci a teburina. Mafishboshet ya rusuna ya ce, Ni ne wa har da za ka kula da ni? Ai, ni bawanka ne, da bai ma fi mataccen kare daraja ba. sai sarki ya kira Ziba, bawan Shawulu, ya ce masa, Na ba wa jikan gidanka kome da yake na Shawulu da iyalinsa, kai da ’ya'yanka maza da bayinka, za ku rinƙa yi masa noma, ku kuma kawo hatsin, don jikan mai gidanka ya sami abinci, mafi bashar kuma jikan mai gidanka zai riƙa ci a teburina, Ziba kuwa yana da ’ya'ya maza goma sha biyar da kuma bayi ashirin. Sai Ziba ya ce wa sarki, Bawanka zai aikata dukan abin da ranka ya daɗe sarki ya umarce shi, saboda haka Mafiboshet ya riƙa ci a teburin Dauda kamar sauran ’ya'yan sarki. Mafiboshet yana da wani ƙaramin ɗa sunansa Mika, dukan iyalin gidan Ziba kuwa bayin Mafiboshet ne. Mafiboshet ya zauna a Urushalima, gama kullum yana ci a teburin sarki, shi kuwa gurgu ne a dukan ƙafafu. Sama'ila ta biyu Sura goma Dauda ya ci amanawa da yaƙi Ana nan sai sarkin amanawa ya rasu, ɗansa hannun kuwa ya gaje shi a matsayin sarki. Dauda ya tunani a ransa ya ce, Zan yi wa hannun ɗan Nahash alheri kamar yadda mahaifinsa yi mini, saboda haka sai Dauda ya aiki jakadu su yi masa ta'aziyar mutuwar mahaifinsa. Sa'ad da mutanen Dauda suka isa ƙasar amanawa. Sai manyan mutanen Ammonawa suka ce wa Hanun shugabansu, Kana tsammani Dawuda yana girmama mahaifinka ne, da ya aiko da jakadu su kawo maka ta'aziyya? Ai, wayo don ya ga asirin birninmu, ya san ƙarfinmu, ya kuma ci mu da yaƙi, saboda haka Hanun ya kama mutanen Dawuda ya aske rabin gemun kowannensu, ya rigunan su daidai ɗuwawu, sa'an nan ya sallame su. Sa'ad da aka gaya wa Dawuda game da wannan, sai ya aiki manzanni su taryi waɗannan mutanen da aka ci mutuncinsu, gama an walaƙanta su ƙwarai, sai sarki ya ce musu, Ku dakata a Yeriko har sai gemunku ya sāke girma, sa'an nan ku dawo. Da Ammonawa suka gane cewa Dawuda ya yi fushi da su sosai saboda abin da suka yi, sai suka yi hayar sojojin ƙasar Arameyawa dubu ashirin daga Bet da Aramzoba. suka kuma yi hayar sarkin Ma'aka tare da mutum dubu ɗaya, suka kuma yi hayar maza dubu goma sha biyu daga Tob. Da jin haka, dauda ya tura Yowab da dukan sojojin yaƙi, amanawa suka fita suka ja dagar yaƙi a ƙofar shiga birninsu, yayin da Aram Zoba da na Rehob da mutanen Tob da kuma Ma'aka suka ja tasu dagar a ƙarƙara. Yowab ya ga cewa an ja musu dagar yaƙi gaba da baya, saboda haka sai ya zaɓi waɗansu shahararrun sojoji cikin Isra'ila, ya sa su gabza da Arameyawa, ya sa sauran mutane a ƙarƙashin Abishai uwansa, ya sa su gabza da amanawa. Yowab ya ce, In Arameyawa suka fi ƙarfina, sai ku kawo mini gudummawa, amma in amanawa suka fi ƙarfinku. sai mu kawo muku gudummawa, ku yi ƙarfin hali, mu kuma yi yaƙi da ƙarfin zuciya saboda mutanenmu da kuma biranen Allahnmu, Ubangiji zai yi abin da yake da kyau a idanunsa. Sa'an nan, yawof da rundunar take tare da shi suka ci gaba don su gabza da Arameyawa, Arameyawa kuwa suka gudu a gabansa, da amanawa suka ga Arameyawa sun gudu, sai su ma suka ruga da gudu a gaban Abishai. suka shiga cikin birni, sa'an nan Yowab ya komo Urushalima daga wurin yaƙin da ya yi da amanawa bayan Arameyawa suka ga Isra'ila ta ci su da yaƙi, sai suka sake tattara kansu, Hadadazar sarkin Zoba ya aika a kawo Arameyawan da suke ƙetare kogin Yuferites suka iso Helam a ƙarƙashin shugabancin Shibok, shugaban dukan sojojin Hadadazar. Da aka gaya wa Dawuda wannan, sai ya tattara dukan Isra'ila, ya ƙetare Urdun, ya je Helam, Arameyawa suka ja dagar yaƙinsu suka kara da Dawuda, amma Arameyawa suka gudu a gaban Isra'ila, Dawuda kuwa ya kashe mahayan keken yaƙinsu ɗari bakwai da sojojin ƙasa dubu arba'in, ya bugi Shibok, shugaban ƙungiyar sojansu, ya kuwa mutu a can, Sa'an da dukkan sarakuna. waɗanda suke abokan tarayya na Hadadezer suka ga Isra'ila sun ci su da yaƙi, sai suka yi sulhu da Isra'ilawa suka kuma zama bayinsu. Wannan ya sa Arameyawa suka ji tsoron ƙara kai wa amanawa gudunmawa. Sama'ila ta biyu Sura goma sha ɗaya Dauda da Batsheba Da bazara a lokacin da sarakuna sukan fita zuwa yaƙi, sai Dauda ya aiki Yowab tare da mutanen sarki da dukan Isra'ila, suka je suka hallaka amanawa suka kuma yi wa Rabba kwanton ɓauna, amma Dauda ya yi zamansa a Urushalima. Wata rana da yamma, Dauda ya tashi daga gadonsa, ya zaga kewaye a rufin fadansa, daga rufin ya ga wata mace tana wanka, matar kyakkyawa ce ƙwarai, sai Dauda ya aiki wani ya binciko kowace ce ita, sai mutumin ya dawo ya ce, Wannan ba ba ce, ’yar Iliyam matar Uriya mutumin Hitti? Sa'an nan Dawuda ya aiki manzanni su kawo masa ita, ta zo wurinsa, shi kuma ya kwana da ita, a lokacin kuwa ta gama tsarkake kanta kenan daga jinin haila, sa'an nan ta tafi gida, matar ta yi ciki, ta kuwa aika wa Dawuda tana cewa, Ina da ciki, saboda haka, Dawuda ya aika saƙo wa Yowab ya ce, Ka aiko mini da Uriya mutumin Hitti, Yawa kuwa ya aika da shi wajen Dauda. Da Uriya ya zo wurinsa, sai Dawuda ya tambaye shi lafiyar Yowab da sojojin, da kuma yaya yaƙin yake tafiya. Sa'an nan Dawuda ya ce wa Uriya, Gangara gidanka ka wanke ƙafafunka. Saboda haka Uriya ya bar fadar, sarkin kuma ya aika masa da kyauta, amma Uriya ya kwanta a ƙofar fada tare da dukkan bayin mai gidansa, bai kuwa tafi gidansa ba. Da aka gaya wa Dawuda, Uriya bai tafi gida ba, sai Dawuda ya tambaye shi ya ce, Ba ka zo daga wurin mai nisa ba, me yasa sa ba ka je gida ba? Sai Uri ya ce wa Dauda, Akwatin alkawari da Isra'ila da Yahuda suna zama cikin tantuna, kuma mai gida na yau da mutanen ranka ya daɗe suna a sansani a fili, yaya zan je gidana in ci in sha in kuma kwana da matata? Muddin kana a raye, ba zan yi irin wannan abu ba. Sai Dauda ya ce masa, Ka ƙara dakata a nan kwana ɗaya, gobe kuwa in sallame ka, saboda haka Uriya ya dakata a Urushalima a ranar, da kuma ta biye, Dauda ya gayyace shi, ya kuwa ci, ya sha tare da shi, Dauda ya sa ya bugu tilis, amma da yamma Uriya ya koma ya kwanta a tabarmarsa cikin bayin mai gidan sarki bai je gida ba. Da safe Dauda ya rubuta wa yawa wasiƙa ya ba Uriya, a cikin wasiƙar ya rubuta. Tura Uriya a gaba inda yaƙi ya fi zafi, sa'an nan ka janye daga gare shi don a buge shi ya mutu. Saboda haka yayinda Yowab ya kai yaƙi kusa da birnin, sai ya tura Uriya a inda ya sani akwai jarumawan Amon na gaske, sa'ad da mutanen garin suka fito suka yaƙi Yowab, sai waɗansu mutane daga sojojin Dauda suka mutu, Uriya mutumin Hitti ma ya mutu, Yowab ya aika wa cikakken labarin batun yaƙin, ya umarci manzon ya ce, Da ka gama yi wa sarki wannan batun yaƙin, wataƙila sarki ya fusata ya tambaye ka, Me ya sa kuka je kusa da birnin don ku yi yaƙi, ba ku san cewa za su yi harbi daga katanga ba? Wane ne ya kashe Abimelek ɗan Yerub Bashet, ba mace ce ta jefa dutsen niƙa a kansa daga katanga ta haka ya mutu a Tebes ba? Me ya sa kuka je kurkusa da katangar? In ya tambaye ka wannan, sai ka ce masa, Har bawanka Uriya mutumin Hittima ya mutu, manzo ya tashi ya tafi, da ya iso kuwa sai ya gaya wa Dauda dukan abin da yawa ya aike shi ya faɗa. mazan ya ce wa Dauda. Mutanen sun sha kanmu, suka fito, suka yaƙe mu a fili, amma maka kore su har ƙofar birni, sa'an nan maharba suka yi ta harbi daga katanga, har waɗansu mutanen sarki suka mutu, ban da haka ma, Uriya mutumin Hitti, bawan sarki ya mutu. Dauda ya ce wa manzon, Ka gaya wa Yowab, kada ka bar wannan ya dame ka, yadda takobi ya lamushe wannan, haka zai lamushe wancan ma. Ku ƙara matsawa garin lamba, ku hallaka shi, ka faɗa haka don ka ƙarfafa Yowab, da matar Uriya ta ji cewa mijinta ya mutu, sai ta yi makoki saboda shi. Bayan kwanakin makoki suka ƙare. Dawuda ya sa aka kawo ta gidansa, ta kuwa zama matarsa, ta kuma haifa masa ɗa, sai dai abin da Dawuda ya yi bai gamshi Ubangiji ba. Sama'ila ta biyu Sura goma sha biyu Natan ya tsawata wa Dauda. Ubangiji ya aiki Natan wurin Dauda. da ya tafi wajensa, sai ya ce, An yi waɗansu mutum biyu a wani gari, ɗaya mai arziki, ɗayan kuma matalauci. Mai arzikin yana da babban garken tumaki da kuma shanu, amma matalauci ba shi da kome sai ’yar tunkiyar da ya sayo, ya yi kiwonta, ta kuwa girma tare da shi da yaransa, takan ci tare da shi ta sha ruwa a kwaf nasa, har ma ta kwanta a ƙirjinsa, ta ma zama kamar ’ya a gare shi, to, sai ga wani baƙo ya zo wurin mai arzikin nan, amma mai arzikin ya ya kama tunkiyarsa ko saniyarsa. Ya yanka don yă shirya wa baƙon da ya zo abinci, a maimako sai ya je ya kama ’yar tunkiyan nan ta matalaucin, ya yanka, ya shirya wa mutumin da ya zo masa. Dauda ya fusata ƙwarai da mutumin, ya ce wa Natan, Muddin Ubangiji na a raye, mutumin da ya wannan ya cancanci ya mutu, dole biya diyyar tunkiyan nan sau huɗu, domin ya aikata haka ba tausayi. Sai Natan ya ce wa Dawuda, Kai ne mutumin, ga abin da Ubangiji Allah ya ce, Na naɗa ka sarki bisa Isra'ila, na kuma cece ka daga hannun Shawulu, na ba ka gidan gidanka da matan gidanka duka, na ba ka gidan Isra'ila da Yahuda, da ce dukan waɗannan sun kasa maka, ai, da na ƙara maka, me ya sa ka rena maganar Ubangiji ta wurin yin mugunta haka idonsa? Ka kashe Uriya mutumin Hitti da takobi. ka kuma ɗauki matarsa ta zama matarka, ka kashe shi da takobin amanawa? to, fa, takobi ba zai taɓa rabu da gidanka ba, domin ka rena ni, ka kuma ƙwace matar Uriya mutumin Hitti ta zama matarka. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Daga cikin iyalinka zan kawo masifa a kanka, a idonka zan ɗauki matanka in ba wani da yake kusa da kai, zai kuwa kwana da su a rana tsaka. Ka aikata wannan a ɓoye, amma zan aikata wannan da rana tsaka a gaban dukan Isra'ila. Sai Dawuda ya ce wa Natan, Na yi wa Ubangiji zunubi, Natan ya ce, Ubangiji ya yafe maka zunubin, ba za ka mutu ba, amma saboda ka yi haka, ka sa abokan gāba suka rena Ubangiji, yaron da aka haifa maka zai mutu. Bayan Natan ya tafi gida, sai Ubangiji ya bugi yaron da matar Uriya ta haifa wa Dauda. ya kuwa kamu da ciwo, Dawuda ya roƙi Allah saboda yaron, ya yi azumi, ya kuma shiga gidansa, ya kwana kwance a ƙasa, dattawan iyalinsa suka tsaya kusa da shi don su ɗaga shi daga ƙasa, amma ya ƙi, bai kuwa ci wani abu tare da su ba. A rana ta bakwai sai yaron ya rasu, barorin Dawuda suka ji tsoro su gaya masa cewa yaron ya mutu, gama sun yi tunanin cewa, yayin da yaron yake da rai, mun yi magana da Dauda bai ji mu ba, yaya za mu gaya masa yaron ya mutu, ai, zai yi wa kansa ɓarna. Dauda ya gane bayinsa suna wa juna raɗan wani abu, sai ya gane yaron ya mutu, sai ya ce, Yaron ya rasu ko? Suka ce, I, eh, ya rasu. Sa'an nan Dauda ya tashi daga ƙasa, bayan ya yi wanka, ya shafa mai, ya kuma canza rigarsa. Sa'an nan ya shiga gidan Ubangiji, ya sujada, sai ya tafi gidansa, ya nemi a ba shi abinci, aka ba shi, ya kuwa ci. Barorinsa suka ce masa, Me yasa kake yin haka? yayin da yaron yake da rai, ka yi azumi, ka kuma yi kuka, amma yanzu da yaron ya mutu, ka tashi, ka kuma ci abinci. Ya ce musu, da yaron yake da rai, na yi azumi, na kuma yi kuka, na yi tani na ce, Wa ya sani, ko Ubangiji zai yi mana alheri ya bar yaron ya rayu? Amma yanzu da ya mutu, me zai sa in yi azumi? Zan iya dawo da shi ne? Ni zan je wajensa, ba shi zai dawo wurina ba. Sai Dauda ya yi wa matarsa Batsheba ta'aziyya, ya kuma tafi wurinta ya kwana da ita, ta kuma haifi ɗa, suka ba shi suna Solomon, Ubangiji ya ƙaunace shi, kuma saboda Ubangiji ya ƙaunace shi, sai ya aika da saƙo ta wurin annabi Natan, ya ba shi suna Yedidiya, Ana cikin haka, sai Yowab ya yi yaƙi da Rabba na amanawa ya kuma ƙwace babban birnin. Sa'an nan Yowab ya aika manzannin wurin Dauda yana cewa, Na yaƙi Rabba, na kuma ƙwace hanyar samun ruwanta, yanzu fa, ka tattara sauran rundunoni, ka fāɗa wa birnin ka ci shi, in ba haka ba, zan karɓe birnin a kuma kira shi da sunana. Saboda haka Dawuda ya tattara sauran rundunar sojoji suka tafi Rabba, suka fāɗa masa, suka kuma ci shi, ya ɗauke rawanin daga kan sarkinsu, nauyinsa ya kai talenti na zinariya, an kuma yi masa ado da duwatsu masu daraja, aka aza shi a kan Dauda. ya kuma kwashe ganima mai yawa daga garin, ya fito da mutanen da suke a can, ya sa su yi aiki da zarto, da diga, da kuma gatari. ya kuma sa su bugun bulo, haka ya yi wa dukan garuruwan Ammonawa, sa'an nan dauda da dukan sojoji suka koma Urushalima. Sama'ila ta biyu Sura goma sha uku Amnon da Tamar Ana nan sai Amnon ɗan Dauda ya fara son Tamar kyakkyawar yar uwar Absalom ɗan Dauda, amma ya matsu kwarai har abin ya sa shi ciwo saboda ƙanwarsa Tamar. ya gane zai zama da wuya ya sadu da Tamar ita kaɗai, gama ba ta taɓa kwana da namiji ba. To, Amnon yana da wani aboki mai suna Yonadab, ɗan Shimaya, ɗan'uwan Dauda, Yonadab dai mai wayo ne ƙwarai, ya tambayi Amnon ya ce, Don me kowace safiya fuskarka ɓace take, kai ba yaron sarki ba ne? Faɗa mini me ke faruwa. Amnon ya ce masa, Ina son Tamar, ƙanwar wan nawa Absalom ne, Yonadab ya ce, Je gado ka kwanta, kamar ba ka da lafiya, sa'ad da mahaifinka ya zo ganinka, sai ka ce masa, Ina son ƙanwata Tamar ta kawo mini wani abu in ci, bari ta shirya abincin a gabana don in ganta, in kuma ci daga hannunta. Sai Amnon ya kwanta, sai ka ce yana ciwo, da sarki ya zo don yi ganinsa, sai Amnon ya ce, Zan so ƙanwata Tamar ta zo ta shirya mini abinci a gabana don in ci daga hannunta. Dauda kuwa ya aika wa Tamar a fada ya ce, Ki je gidan Amnon ɗan'uwanki, ki yi masa abinci, saboda haka Tamar ta tafi gidan ɗan'uwanta Amnon wanda yake kwance, ta ɗauki fulawa ta kwaɓa, ta yi burodi a gabansa, ta toya shi, sa'an nan ta juye a kasko, ta ba shi burodin, amma ya ƙi ci. Amnon ya ce, A sa kowa ya fita daga nan, saboda haka kowa ya fita ya bar shi, sa'an nan Amnon ya ce wa Tamar, Kawo abincin a nan, a cikin ɗakin kwanciyata, don in ci daga hannunki, Tamar kuwa ta ɗauki burodin da ta toya, ta kawo ɗan'uwanta Amnon a ciki, ɗakin kwanciyarsa, amma da ta kai masa don ya ci, sai ya cafke ta, ya ce, Zo in kwana da ke ’yar'uwata, ta ce, Kada ka yi wannan ɗan'uwana, kada ka tilasta ni, Bai kamata a yi irin wannan abu a Isra'ila ba, kada ka yi wannan mugun abu, ni fa, ina zan sa kaina saboda kunya, kai kuma za ka zama kamar wani mugun wawa a Isra'ila, ina roƙonka ka yi wa sarki magana, ba zai hana ni aurenka ba, amma Amnon ya ƙi ya saurare ta, da yake ya fi ta ƙarfi, sai ya mata fyaɗe. Bayan ya yi lalata da ita, sai Amnon ya ƙi ta da mummunan ƙiyayya, zahiri ya ƙi ta fiye da yadda ya ƙaunace ta, sai Amnon ya ce mata, Tashi ki fita, ta ce, A'a, ko ina zai fi muni da abin da ka riga ka yi mini? Amma ya ƙi ya saurare ta, sai ya kira bawansa ya ce, Fitar da matan nan daga nan, ka rufe ƙofa, saboda haka bawan ya fitar da ita, ya kuma sa aka rufe ƙofa, tana sanye da doguwar riga mai kyan ado masu tsada, gama wannan ne irin kayan da budurwai ’ya'yan sarki mata suke sawa. Sai Tamar ta zuba toka a kanta, ta kuma yayyage doguwar rigar mai kyan adon da take sanye da shi, ta sa hannunta a kai, ta tafi tana kuka da ƙarfi. Absalom uwanta ya ce mata, Amnon, uwanki, ya ɓata ki ko? To, ki yi shiru ’yar'uwata, ai, uwanki ne, kada wani abu ya dame ki, Tamar kuwa ta zauna a gidan ɗan ɗan'uwanta Absalom zaman kaɗaici. Da Sarki Dauda ya ji dukan abin da ya faru, sai ya fusata ƙwarai, Absalom kuwa bai yi wa abdon wata magana ta alheri ko ta mugunta ba, ya ƙi jinin Amnon domin ya ci mutuncin ƙanuwarsa Tamar. Absalom ya kashe Amnon Bayan shekara biyu, sa'ad da masu askin tumakin Absalom suna ba Hazor kusa da iyakar Efraim, sai ya gaci dukkan ’ya'yan sarki maza a can, sai Absalom ya je wurin sarki ya ce, Bawanka ya sa masu askin tumaki sun zo, ko sarki da fadawansa za su zo tare da ni? Sarki ya ce, A'a, ɗana, bai kamata dukanmu mu tafi ba, don kada nauyi ya yi maka yawa. Absalom dai ya dage, duk da haka sarki ya ƙi ya je, sai dai ya albarkace shi. Sa'an nan Absalom ya ce, To, in ba za ka ba, ina roƙonka bar Amnon ɗan uwana ya zo tare da mu. Sarki ya ce masa, Don me zai tafi tare da kai? Amma Absalom ya nace don sarki ya yarda, saboda haka sarki ya bar Amnon da sauran ’ya'yan sarki maza su tafi tare da shi. Absalom ya umarci mutanensa ya ce, Ku saurara, sa'ad da Amnon ya bugu sosai da giya, na kuma ce muku, Ku bugi Amnon, sai ku kashe shi, kada ku ji tsoro, ashe ba ni ne na ba ku wannan umarni ba? Ku yi ƙarfin hali, ku kuma yi jarumtaka. Saboda haka, mutanen Absalom suka yi wa Amnon abin da Absalom ya umarta, sai dukan sauran ’ya'yan sarki maza suka hau dawakansu suka gudu, Yayin da suke kan hanyarsu, sai labari ya kai kunnen Dauda cewa Absalom ya kashe dukan ’ya'yan sarki maza, ko ɗayansu Absalom bai rage ba, sai sarki ya tashi ya yayyage tufafinsa ya kuma kwanta a ƙasa, dukan bayansa kuwa suka tsaya da rigunansu ya gaggu. Amma Yonadab ɗan Shimeya ɗan'uwan Dawuda ya ce, Kada ranka ya daɗe ya yi tunani cewa an kashe dukan ’ya'yan sarki maza, Amnon ne kaɗai ya mutu, wannan ce niyyar Absalom tun lokacin da Amnon ya yi wa Tamar uwarsa fyaɗe, kada mai girma sarki ya damu da jita-jitan nan cewa an kashe dukan ’ya'yan sarki maza, Amnon ne kaɗai ya mutu, ana cikin haka sai Absalom ya gudu, to, mutumin da yake tsaro a wannan lokaci ya ɗaga kai sai ya ga mutane da yawa a hanya yamma da shi suna gangarowa daga gefen tudu, sai mai tsaron ya je ya gaya wa sarki cewa, Na ga mutane ta wajen Horaniyim a gefen tudu, Yonadab ya ce wa sarki, Duba, ga ’ya'yan sarki maza sun zo, ya faru kamar dai yadda bawanka ya faɗa, yana gama magana sai ga ’ya'yan sarki maza suka shigo suna kuka da ƙarfi, sarki mana dukan bayan suka yi kuka da mai zafi. Absalom ya gudu ya tafi wurin Talmai ɗan Ammihud, sarkin Geshur, amma Sarki Dauda ya ta makokin ɗansa kowace rana. Bayan Absalom ya gudu, sai ya je wurin Geshur ya zauna a can shekara uku. Sai zuciyar Sarki Dauda ta komo kan Absalom, gama an yi masa ta'aziyya game da mutuwar Amnon. Sama'ila ta biyu Sura goma sha hudu Absalom ya koma Urushalima Yawab ɗan Zeruhiya ya gane cewa zuciyar sarki ta koma kan Absalom, saboda haka Yowab ya aiki wani zuwa ta kowa. ya sa a zo da wata mace mai hikima, ya ce mata, Ki yi kamar kina makoki, ki sa rigar makoki, kada kuwa ki shafa mai, ki yi kamar macen da kwanaki da yawa, tana makokin matattu, sa'an nan ki je wurin sarki ki ce masa haka, sai yau ya faɗa mata duk abin da za ta faɗa, da mace da ta fito daga Tekowa ta je wajen sarki, sai ta rusuna har ƙasa don ban girma, sai ta ce, Ka taimake ni, ya sarki. Sarki ya ce mata, Mece ce matsalarki? Sai ta ce, Tabbatacce ni gwauruwa ce, mijina ya mutu, baiwarka tana da ’ya'ya maza biyu, suka yi faɗa da juna a fili, kuma ba wanda yake can don ya raba su, ɗayan ya bugi ɗayan ya kashe shi, to, ga duk iyali sun hau kan baiwarka, suna cewa, Ki ba mu ɗayan da ya kashe ɗan'uwansa mu kashe, don ran ɗan'uwansa da ya kashe, sa'an nan za mu hallaka magajin shi ma, za su kashe garwashin wuta mai ci da nake da shi kaɗai, su bar mijina ba suna, ba jika a duniya. Sarki ya ce mata, Koma gida, zan ba da umarni a madadinki, amma macen da ta fito daga takowa ta ce, Ranka yă daɗe sarki, bari alhakin shari'arka ya kasance a kaina da gidan mahaifina, kai sarki da gidan mulkinka ba ku kula da laifi a ciki, sarki ya ce, In wani ya yi miki magana, ki kawo shi wurina, ba zai kuwa ƙara ki ba. Sai ta ce, To, bari sarki ya rantse da Ubangiji Allahnsa, don ya hana mai ramako yin ƙarin hallakarwar da aka yi domin kada a hallaka ɗana. Sai ya ce, Muddin Ubangiji yana a raye, babu gashi guda na ɗanki da zai fāɗi a ƙasa. Sai matar ta ce, Bari baiwarka ta ƙara yin magana sau ɗayan nan wa ranka yă daɗe, ya ce, Ki faɗa. Matar ta ce, To, don me kai wa mutanen Allah irin wannan abu? Sa'ad da sarki ya ce haka, ashe, ba ka hukunta kanka kenan ba, tun da yake sarki bai yarda ɗansa ya komo gida ba, kamar ruwan da ya zuba a ƙasa, wadda ba a iya kwasa haka dole ne mu mutu, amma Allah ba ya ɗaukar rai a maimako, yakan ƙirƙiro hanyoyi domin mutumin da aka kora kada ya kasance yasasshe daga gare shi. Yanzu ga shi na zo don in faɗa wannan wa ranka ya daɗe, sarki, don mutane sun tsorata ni, baiwarka ta yi tunani ta ce, Zan yi magana wa sarki, wataƙila ya yi abin da baiwarka ta roƙa, wataƙila sarki zai yarda ya ceci baiwarsa. daga hannun mutumin nan da yake ƙoƙari ya hallaka ni da ɗana daga gadon da Allah ya ba mu. Yanzu kuwa baiwarka tana cewa, Bari magana ranka yă daɗe sarki, ya ba ni hutu, gama ranka yă daɗe sarki yana kama da mala'ikan Allah cikin rarraba nagarta da mugunta, bari Ubangiji Allahnka ya kasance tare da kai. Sai sarki ya ce wa matar, Kada ki ɓoye mini komai daga abin da zan tambaye ki, ta ce, Bari ranka yă daɗe sarki, ya yi tambaya. Sarki ya ce, Anya babu hannun Yowab a cikin dukan wannan? Matar ce, Muddin kana a raye, ranka ya daɗe sarki, ba wanda zai juya dama ko hagu daga wannan abin da ranka ya daɗe sarki ya faɗa. I, bawanka Yowab ne ya umarce ni in yi wannan, shi ne kuma ya sa kalmomin nan a bakin baiwarka, bawanka Yowab ne ya yi haka, don ya daidaita al'amura, ranka ya daɗe yana, yana da hikima iri ta mala'ikan Allah. ya san dukan kome da yake faruwa a ƙasar. Sarki ya ce wa Yowab, To, da kyau, zan yi haka, je ka dawo da saurayin nan Absalom. Yowab ya na har ƙasa don girma, ya kuma yi wa sarki kyakkyawar fata. Yowab ya ce, Yau bawanka ya sami tagomashi a gare ka, ranka ya daɗe sarki, gama sarki ya ji roƙon bawansa. Sa'an nan Yowab ya tafi Geshur, ya dawo da Absalom Urushalima, amma sarki ya ce, ya tafi gidansa, kada ya zo ya gan ni, saboda haka Absalom ya tafi gidansa, bai kuwa je ganin sarki ba. A cikin dukan Isra'ila babu wanda ake yaban kyansa kamar Absalom, tun daga kansa har zuwa tafin ƙafansa babu tabo a jikinsa, a duk sa'ad da ya aske gashin kansa, yakan aske kansa lokaci-lokaci sa'ad da ya yi masa nauyi, yakan auna shi, nauyin gashin kuwa yakan kai wajen shekel ɗari biyu, a ma'aunin da ake awo, aka haifa wa Absalom ’ya'ya uku maza da ’ya mace guda sunanta Tamar, ta kuwa zama kyakkyawan mace ƙwarai. Absalom ya zauna a Urushalima shekara biyu, amma ba tare da ganin fuskar sarki ba, sai Absalom ya aika a kira masa Yowab don ya aike shi wurin sarki, amma Yowab ya ƙi zuwa, saboda haka ya sake aika sau na biyu, amma ya ƙi ya zo, sai ya ce wa bayinsa, Duba, gonar Yowab tana gab da tawa, kuma yana da sha'ir a can, ku je ku sa mata wuta, sai bayan Absalom suka sa wa gonar wuta. Sa'an nan Yowab ya tafi gidan Absalom ya ce masa, Me yasa sa bayinka suka sa gona ta wuta? Absalom ya ce wa Yowab, Kai na aika, ka zo nan, don aike ka wurin sarki ka tambaya, Me ya sa na dawo daga Geshur? Ai, ya fi mini a ce ina can har yanzu, yanzu kuwa ina so in ga sarki. kuma idan na yi wani laifi, to, ya kashe ni, saboda haka yau ya tafi wurin sarki ya gaya masa wannan, sai sarki ya aika aka zo da Absalom, ya kuma rusuna da fuskarsa har ƙasa a gaban sarki, sarki ko ya sumbaci Absalom. Sama'ila ta biyu Sura goma sha biyar Absalom ya shirya maƙarƙashiya Ana nan sai Absalom ya samo wa kansa wata keken yaƙi da dawakai, tare da mutum hamsin da za su sha gabansa, Absalom yakan tashi da sassafe ya tsaya a gefen hanyar shiga ƙofar birni, duk sa'ad da wani ya zo da ƙara don a kai gaban sarki, ya yi shari'a, Absalom yakan kira shi ya ce, Daga wanne gari ka fito? Sai mutumin ya amsa ya ce, Bawanka ya fito a ɗaya daga cikin ƙabilan Isra'ila. Sai Absalom ya ce masa, Ga shi ƙararka daidai ne, tana kuma da gaskiya, sai dai ba wakilin sarkin da zai ji ka. Absalom kuwa yakan ƙara da cewa, Da a ce an naɗa ni alƙali a ƙasar mana, da duk mai ƙara ko kuwa wanda zai zo wurina, zan in tabbatar an yi masa adalci, kuma duk sa'ad da wani ya zo wurin Absalom ya rusuna don ya gaishe shi, sai Absalom ya sa hannunsa ya ta da shi, ya kuma rungume shi. Absalom ya yi ta yin haka ga dukan Isra'ilawan da suka zo wurin sarki don neman adalci, ta haka kuwa ya saci zukatan mutanen Isra'ila. A ƙarshen shekara huɗu, Absalom ya ce wa sarki, Bari in tafi Hebron in cika alkawarin da na yi wa Ubangiji, yayin da bawanka yake zama a Geshur, a Aram, na yi wani alkawari na ce, In Ubangiji ya komo da ni Urushalima, zan yi wa Ubangiji sujada a Hebron. Sarki ya ce, Ka sauka lafiya, sai ya tafi Hebron. Sai Absalom ya aiki manzanni a asirce cikin dukan kabilan Isra'ila ya ce musu, Su ce, Da zarar kuka ji an busa ƙaho, sai ku ce, Absalom sarki ne a Hebron. Mutum ɗari biyu daga Urushalima suka raka Absalom, an gayyace su a matsayin baƙi, suka kuwa tafi cikin rashin sani, ba su san wani abu game da al'amarin ba. Yayinda Absalom yake miƙa hadaya, ya aika a kira Ahitofel mutumin Gilo, mai ba wa Dawuda shawara, ya zo daga Gilo garinsa, ta haka makircin ya ƙara ƙarfi, masu bin Absalom kuma suka yi ta ƙaruwa. Dauda ya gudu Wani manzo ya zo wurin Dauda, ya ce masa, Zukatan mutanen Isra'ila sun koma wajen Absalom, sai Dauda ya ce wa dukan fadawansa da suke tare da shi a Urushalima. Ku zo mu gudu, in ba haka ba, babu wanda zai tsira daga hannun Absalom, dole mu bar nan, nan da nan, in ba haka ba, zai tashi da sauri ya fāɗa mana, ya kuma hallaka garin da takobi. Sai fadawan sarki suka ce masa, Barorinka suna a shirye su yi duk abin da ranka ya daɗe ya zaɓa. Sarki ya kama hanya, dukkan gidansa kuwa suna biye da shi, amma ya bar ƙwarƙwarai goma su lura da fada, ta haka sarki ya kama hanya da dukan mutane suna biye da shi, suka yi sansani a wani wuri mai nisa da Urushalima, dukan mutanensa suka wuce gabansa tare da dukan Keretawa da Feletiyawa da dukan mutane ɗari shida na Gittiyawan da suka raka shi daga Gat suka wuce gaban sarki. Sarki ya ce wa Itai mutumin GAT. Don me za ka zo tare da mu? Ka koma ka zauna tare da sarki Absalom. Kai baƙo ne, ɗan gudun hijira daga garinka, jiya jiya ka zo, yau kuma in sa ka yi ta yawo tare da mu, ga shi ban san ma inda za ka ba, koma ka tafi da 'yan uwanka. bari alheri da amincin Ubangiji su kasance tare da kai. Amma Ittai ya ce wa sarki, Muddin Ubangiji yana a raye, kuma muddin ranka yă daɗe yana a raye, duk inda ranka ya daɗe sarki zai kasance, to, a yi rai ko a mutu, a can bawanka zai kasance. Dauda ya ce wa Itai, Wuce gaba, taka mu je, sai Ittai mutumin Gad ya shiga layi tare da dukan mutanensa da iyalan da suke tare da shi, dukan ƙauyuka suka yi ta kururuwa yayin da mutane suke wucewa, sarki shi ma ya haye ta kwarin Kidron, mutane kuma suka ci gaba da tafiya zuwa wajen hamada. Zadok yana nan tare da su, kuma dukan lawuyawan da suke tare da shi, kuwa suna ɗauke da akwatin alkawarin Allah, suka sauke akwatin alkawarin Allah, Abiyatar ya miƙa hadaya, sai da mutane suka gama fita daga birnin. Sa'an nan sarki ya ce wa Zodek, Ka komar da akwatin alkawarin Allah cikin birnin, idan na samu tagomashi a idon Ubangiji zai dawo da ni, ya kuma sa in sake ganin shi a mazanuninsa, Amma in ya ce, Ina baƙin ciki da kai, to, ina a shirye, bari yayi yi abin da ya fi masa. sarki kuma ya ce wa Zadok firist, Ashe, kai ba mai duba ba ne? Ka koma cikin birnin lafiya, tare da ɗanka Ahimawaz da kuma Yonatan ɗan Abiyatar, kai da Abiyatar ku tafi da ’ya'yanku biyu, zan kuwa jira a mashigai a hamada, sai na ji daga gare ku. Saboda haka Zadok da Abiyatar suka ɗauki akwatin alkawarin Allah suka komar da shi Urushalima, suka zauna a can. Amma Dauda ya ci gaba yana hawan Dutsen Zaitun, yana kuka yayinda yake tafiya, kansa a rufe, kuma babu takalmi a ƙafafunsa, dukan mutanen suke tare da shi suka rufe kawunansu suna ta kuka yayinda suke haurawa. To, an gaya wa Dauda cewa, Ahitofel yana cikin waɗanda suka haddasa maƙarƙashiya tare da Absalom, saboda haka Dauda ya yi addu'a ya ce, Ya Ubangiji, ka mai da shawarar Ahitofel ta zama shiririta. Da Dauda ya isa ƙwanƙoli inda mutane sun saba yi wa Allah sujada, Hushai mutumin Arkitawa kuwa yana can don ya tarye shi, taguwarsa a yage, ga kuma ƙura a kansa, sai Dauda ya ce masa, In ka tafi tare da ni, za ka zama mini kaya, amma in ka koma birni, ka gaya wa Absalom, zan zama bawanka, ya sarki, da ni bawan mahaifinka ne. amma yanzu zan zama bawanka, ta haka za ka watsar da shawarar Ahitofel, ba Zadok da Abiyatar firistocin nan suna nan tare da kai ba? Ka gaya musu duk abin da ka ji a fadan sarki, ’ya'yansu biyu maza, Ahimawas ɗan Zadok da kuma Yonatan ɗan Abiyatar suna can tare da su, ka aike su wurina da duk abin da ka ji, saboda haka, Hoshai, abokin Dauda ya isa Urushalima. yayinda Absalom yake shigowa birnin Sama'ila ta biyu Sura goma sha shida Dauda da Ziba Sa'a da Dauda ya yi ɗan nesa da ƙwalƙolin, sai ga Ziba mai hidimar Mafiboshet yana jira ya tarye shi, yana da jerin jakuna da sirdi suna ɗauke da dunƙulen burodi ɗari biyu da ƙosai busasshen inibi. ɗari ɗaya, da ƙosan ’ya'yan itacen ɓaure guda ɗari, da salka ruwan inibi. Sarki ya ce wa Ziba, Me ya sa ka kawo waɗannan? Ziba ya ce, Jakuna domin iyalin gidan sarki su hau ne, burodi da ’ya'yan itace domin mutane su ci, ruwan inibi kuma domin waɗanda suka gaji a hamada. Sai sarki ya ce, Ina jikar mai gidanka? Ziba ya ce, yana zaune a Urushalima, gama yana tsammani cewa, Yau gidan Isra'ila za su mayar mini da sarautar kakana. Sai sarki ya ce wa Ziba, Duk abin da yake na Mafiboshet ya zama naka. Ziba ya rasuna ya ce, Bari in dinga samun tagomashi a gabanka, ranka ya daɗe. Shimeyi ya la'anci Dauda Yayin da sarki ya kusato Bahurim, sai ga wani mutumin dangin Shawulu ya fito daga can, sunansa Shimeyi ɗan Gera, ya fito yana ta la'antar yayinda yake fitowa, ya jajjefi Dauda da dukan fadawan sarki da duwatsu, ko da yake sojoji masu gadin sarki na musamman suna kewaye da sarki, dama da hagu, yayinda yake la'antar, Shimeyi ya ce, Tafi daga nan, tafi daga nan, mai kisan kai. mutumin banza kawai! Ubangiji ya kama ka saboda alhakin jinin gidan Shawulu, wanda kake sarauta a maimakonsa, Ubangiji ya ba da sarautar ga ɗanka Absalom, hallaka ta zo maka domin kai mai kisan kai ne. Sai Abishai ɗan Zeruhiya ya ce wa sarki, Ranka yă daɗe, don me wannan mataccen kare yake la'antar ka, bari in je in datse kansa. Amma sarki ya ce, Ba ruwana da ku, ku ’ya'yan Zeruhiya. idan yana la'ana ne domin Ubangiji ya ce masa, La'anci Dauda wa zai ce don me kake haka? Sa'an nan Dauda ya ce wa Abishai da dukan fadawansa, Ɗana na cikina yana ƙoƙari ya kashe ni, balle wannan mutumin Benyamin, ku ƙyale shi ya yi ta zargi, Ubangiji ne ya ce masa ya yi haka, mai yiwuwa Ubangiji ne ya ga azabata, ya saka mini da alheri saboda la'anar da nake sha a yau, saboda haka Dawuda da mutanensa suka ci gaba da tafiyarsu, yayinda Shimeyi yana tafiya daura da shi a gefen tudu, yana zagi, yana jifansa da duwatsu, yana tayar masa da ƙura, sarki da dukan mutane da suke tare da shi suka isa masauƙinsu a gajiye, a can fa ya huta. Shawarar Hushai da Ahitofel Ana cikin haka, Absalom da dukan Isra'ila suka iso Urushalima. Ahitofel kuwa yana tare da shi, sai Hushai mutumin Arkitawa, abokin Dauda ya je wurin Absalom ya ce masa, Ran sarki ya daɗe, ran sarki ya daɗe. Absalom ya ce wa Hushai, Ƙaunar da kake nuna wa abokinka kenan. me ya sa ba ka tafi tare da abokinka ba? Hushai ya ce wa Absalom, A'a, ai, wanda Ubangiji ya zaɓa ta wurin waɗannan mutane da kuma ta wurin dukkan mutanen Isra'ila, shi zan zama nasa. zan kuma kasance tare da shi, ban da haka ma, wane ne zan bauta wa? Ashe, ba ɗan ne zan bauta wa ba, kamar dai yadda na bauta wa mahaifinka, haka zan bauta maka. Absalom ya ce wa Ahitofel, Ba mu shawararka, me za mu yi? Ahitofel ya ce wa Absalom, Je ka ka kwana da ƙwarƙwaran mahaifinka, waɗanda ya bari su lura da fada, ta haka dukan Isra'ila za su ji cewa ka mai da kanka abin wari a hancin mahaifinka, dukan hannuwan waɗanda suke tare da kai kuwa za su sami ƙarfi, saboda haka suka kafa wa Absalom tenti a bisa rufin ɗaki, a can ya kwana da ƙwarƙwaran mahaifinsa a gaban dukan Isra'ila. To, fa, a kwanakin nan shawarar da Ahitofel yakan bayar takan zama kamar wadda aka nemi daga Allah ne, haka Dauda da Absalom duk suke ɗaukan dukkan shawarar Ahitofel. Sama'ila ta biyu Sura goma sha bakwai Ahitofel ya ce wa Absalom, Zan zaɓi mutum dubu goma sha biyu su fita a daren nan in fafari dauda. zan faɗa masa sa'ad da yake cikin gajiya da kare zuciya, zan firgita shi, mutanen da suke tare da shi kuwa za su gudu, sarki ne kaɗai zan kashe, in dawo da dukan mutanen a gare ka, mutuwar wanda kake nema zai zama dawowar duka. dukan mutanen ba za su cutu ba. Wannan shawara ta gamshi Absalom da dukan dattawan Isra'ila, amma Absalom ya ce, A kira mini Hushai, mutumin Arkitawan nan shi ma mu ji abin da zai ce, da Hushai ya zo wurinsa sai Absalom ya ce, Ahitofel ya ba da wannan shawara, mu yi abin da ya ce, in ba haka ba, sai ka ba mu ra'ayinka. Hushai ya ce wa Absalom, Shawarar da Ahitofel ya bayar a wannan lokaci kam ba ta da kyau, ka san mahaifinka da mutanensa mayaƙa ne, suna cikin fushi kamar mugun bayar da aka ƙwace mata ’ya'ya, ban da haka ma, mahaifinka gogagge ne a yaƙi, ba zai kwana da rundunar ba, kai ko yanzu ma ya riga ya ɓuya cikin kogo, ko kuma a wani wuri, in har ya fara kai wa rundunarka hari. duk wanda ya ji zai ce an yi kaca kaca da rundunar da suka bi Absalom, kai ko jarumi mai zuciya kamar na zaki ma, zai narke don tsoro, gama dukan Isra'ila sun sani mahaifinka mayaƙi ne, sun kuma san cewa waɗanda suke tare da shi jarumawa ne, saboda haka ina ba ka shawara, bari a tara maka dukan Isra'ila, daga Dan zuwa Barsheba. da yawansu ya yi kamar yashin bakin teku, kai kanka ka jagorance su zuwa fagen fama, sa'an nan za mu fāɗa masa, duk inda yake za mu fāɗa masa kamar yadda raɓa takan fāɗo a bisa ƙasa, da shi da mutanensa babu ko ɗaya da za a bari da rai, in ma ya janye zuwa cikin birni, sai dukan Isra'ila su kawo igiyoyi wa wannan birni, su ja zuwa kwari ya wargaje. yadda ba za a bar wani dutse a kan wani ba, Absalom da dukan mutanen Isra'ila suka ce, Shawarar Hushai, mutumin Arkitawa, ta fi ta Ahitofel kyau, gama Ubangiji ya ƙudura ya wofinta kyakkyawar shawarar Ahitofel don ya jawo wa Absalom masifa. Hushai ya ce wa Zadok da Abiyatar firistoci, Ahitofel ya ba wa Absalom da dattawan Isra'ila shawara su yi kaza da kaza, amma na ba su shawara su yi haka, su yi haka, yanzu sai ku aika wa Dawuda saƙon nan, da nan ku ce masa, Kada ka kwana a mashigai cikin hamada, ka tabbata ka haye ba faci, in ba haka ba, sarki da dukan mutanensa za su hallaka. Yonatan da Ahimawas suna zaune a En wata baranya ce za ta je ta faɗa musu, su kuma su tafi su gaya wa sarki, Dawuda don suna tsoro kada a ga suna shiga birnin, amma wani saurayi ya gan su ya gaya wa Absalom, sai dukansu biyu suka tashi da sauri suka shiga gidan wani mutum a Bahurim, yana da rijiya a cikin gida, sai suka shiga cikinta, matarsa mutumin kuwa ta kawo tabarma, ta shimfaɗa a baki rijiyar, sai ta kawo hatsi ta baza a kanta, ba kuwa wanda ya san abin da ta yi. Da mutanen Absalom suka zo wurin mutanen gidan suka ce, Ina Yonatan da Ahimawaz matar ta ce, Tuni sun haye rafi, sai mutanen suka yi ta nemansu, amma ba su ga kowa, sai suka koma Urushalima. Bayan mutanen suka tafi, sai su biyu suka fito daga rijiyar, suka je suka gaya wa sarki Dauda, suka ce masa, Maza ka ƙetare kogi, Ahitofel ya ba wa Absalom shawara, a yi maka kaza da kaza. Saboda haka Dawuda da dukan mutanen da suke tare da shi suka tashi suka ƙetare Urdun kafin wayewar gari, babu wanda ya rage da bai haye ba. Da Ahitofel ya ga ba a bi shawararsa ba, sai ya hau jakinsa ya koma gidansa a garinsu, ya kintsa gidansa sa'an nan ya rataye kansa, ta haka ya mutu aka kuma binne shi a kabarin mahaifinsa. Dauda kuwa ya tafi Mahanayim, Absalom kuma ya ƙetare Urdun tare da dukan mutanen Isra'ila. Absalom ya riga ya naɗa Amasa a kan sojoji a maimakon Yowab, Amasa kuwa ɗan wani mutum ne mai suna Itra, ne mutumin Ishmayel, wanda ya auri Abigiyel, ’yar Nahash, ’yar'uwar zaruhiya, mahaifiyar Yowab. Isra'ilawa da Absalom suka kafa sansani a ƙasar Gileyad. Sa'ad da Dauda ya zo Mahanayim, sai Shobi ɗan Nahash daga Rabba ta amanawa, da Makir ɗan Ammiyel, daga Lo Debar, da Barzillai mutumin Gileyad, daga Rogelim, suka kawo wa Dauda da mutanensa tabarmai, da kwanoni, da kayayyakin da aka yi da yumɓu, suka kuma kawo alkama, da sha'ir, da gari, da soyayyen hatsi, da wake, da waken barewa, da zuma, da kindirmo, da tumaki, da cukun madarar shanu wa Dauda da mutanensa su ci, gama sun ce mutane suna jin yunwa, sun kuma gaji, ga ƙishirwa a hamada. Sama'ila ta biyu Sura goma sha takwas Mutuwar Absalom Dauda ya tattara mutanen da suke tare da shi, ya naɗa musu kwamandodi na dubu dubu da na ɗari ɗari. Dauda ya sa rundunoni kashi ɗaya bisa uku a ƙarƙashin Yawaf, kashi ɗaya bisa uku a ƙarƙashin Abishai, kashi ɗayan Yowab ɗan Zeruhiya, kashi ɗaya bisa uku a ƙarƙashin Ittai mutumin Gad, sai sarki ya ce wa rundunonin, Tabbatacce zan tafi tare da ku. Amma mutane suka ce, Ba za ka fita ba, gama in ya kasance tilas mu gudu, ba za su kula da mu ba, ko da rabinmu sun mutu, ba za su damu ba, amma kai kanka ka fi mutum dubu goma namu, zai fi maka ka zauna a cikin gari ka dinga aika mana da taimako. Sarki ya ce, Zan yi duk abin da ya fi muku kyau, saboda haka sarki ya tsaya kusa da bakin ƙofa yayinda dukan mutane suke fitowa a ƙungiyar ɗari ɗari da ta dubu dubu, sarki ya umarci yawa Abishai da Itai ya ce musu, Ku yi mini hankali da saurayin nan Absalom, dukan mutane kuwa suka ji yadda sarki yake ba wa kowanne kwamanda umarni. Rundunonin suka tafi zuwa fili. don su yi yaƙi da Isra'ila, aka kuwa yaƙi a kurmin Efraim, a nan ne mutanen Isra'ila suka sha kashi a hannun mutanen Dauda, waɗanda suka yi rauni da kuma waɗanda suka mutu a ranar sun yi yawa mutum dubu ashirin. Yaƙin ya bazu duk faɗin ƙauyukan, abin da kurmin ya ci kawai a ranar ya fi yawan abin da aka kashe da takobi. To, Absalom ya haɗu da mutanen Dauda yana hawan dokinsa, kuma yayin da dokin ya kusa kai cikin rassan babban itacen oak, sai kan Absalom ya sarƙafe a kan itacen oak ɗin, dokin ya wuce da gudu, shi ko ya rataye a can yana lilo. Sa'ad da wanda daga mutanen ya gan haka, sai ya gaya wa yawab. Na ga Absalom yana rataye a itacen oak. Yawab ya ce mutumin da ya ba shi labarin, Menene ka ga shi, don me baka buge shi har ƙasa nan da nan ba? Ai, da na ba ka shekel goma na azurfa da abin ɗamarar jarumi, amma mutumin ya ce wa Yowab, Ko da za a auna mini azurfa dubu a hannuna, ba zan miƙa hannuna in taɓa ɗan sarki ba, a kunnuwanmu fa sarki ya umarce ka da Abishai, da Itai cewa, Ku tsare saurayin nan Absalom a madadina, da na yi haka da na sa kaina a halin ƙaƙa yi. kuma babu abin da zai ɓoyu ga sarki, kai kuwa za ka janye abinka daga gare ni. Yowab ya ce, Ba zan ɓata lokaci da kai ba, saboda haka sai ya ɗauki masu uku a hannunsa, ya zura su a ƙahon zuciyar Absalom. Tun Absalom yana da saurin rai a maƙale a itacen oak, masu ɗaukar kayan yaƙin yawab goma kuwa sun kewaye Absalom, suka bubbuge shi suka kashe. Sa'an nan Yowab ya busa ƙaho, sai sojoji suka bar fafaran Isra'ila, gama Yowab ya tsai da su, suka ɗauki Absalom, suka jefa shi cikin wani babban rami a kurmin, suka kuwa tula tsibin duwatsu a kansa. Ana cikin haka, sai dukan Isra'ilawa suka tsere zuwa gidajensu. A lokacin da Absalom yake da rai, Absalom ya gina wa kansa al'amudin tunawa a Kwarin Sarki, gama ya yi tunani ya ce, Ba ni da ɗa namiji wanda zai sa a riƙa tunawa da ni, sai ya kira ginshiƙin da sunansa, ana kuwa kira shi al'amudin Absalom har wa yau. Dauda ya yi makoki mawas ɗan Zadok ya ce, Bari in ruga in kai wa sarki labari cewa, Ubangiji ya cece shi daga hannun abokan gabansa. Yau ya ce, ba kai ba ne za ka kai wannan labari a yau ba, kana iya kai labarin wani lokaci, amma yau kam ba zai yiwu ba, saboda ɗan sarki ya mutu, sai yau ya ce wani mutumin Kush, Je ka faɗa wa sarki abin da ka gani, mutumin Kush ɗin kuwa ya rasu wa Yowab sai ya ruga a guje. Ahimawas ɗan Zadok ya sake ce wa Yowab, Ko menene zai faru, ina roƙonka bari in bi bayan mutumin Kush nan. Amma Yowab ya ce, Ɗana, me yasa sa kake so ka je, ba ka da labarin da zai jawo maka lada, ya ce, Ko menene zai faru, ina so in ruga da gudu. Sai Yowab ya ce, Ruga, sai Ahimawas ya sheƙa a guje, ya bi ta hanyar fili, ya riga mutumin Yayin da Dauda yake zaune tsakanin ƙofofin ciki da na waje, sai mai tsaro ya hau rufin ginin da yake kan hanyar shiga ta wajen katanga, da ya duba sai ya ga wani mutum shi kaɗai yana gudu, mai tsaro ya tā da murya ya faɗa wa sarki, sarki ya ce, In shi kaɗai ne, ya kawo labari mai kyau kenan, mutumin ya matso kusa kusa, sai mai tsaron ya ga wani mutum yana zuwa a guje, sai ya tā da murya ya kira mai tsaron ƙofa ya ce, Duba, ga wani mutum kuma yana gudu shi kaɗai, sarki ya ce, Shi ma ya kawo labari mai daɗi ne. Sai mai tsaron ya ce, A ganina, gudu na farin ya yi kama da gudun Himawas ɗan Zadok, sarki ya ce, Shi mutumin kirki ne, yana zuwa da saƙo mai kyau. Sai Himawas. ya tā da murya ya ce wa sarki, Kome lafiya yake, sai ya da suna har ƙasa a gaban sarki ya ce, Yabo ya tabbata ga Ubangiji Allahnka, ya ba da mutanen da suke tayarwa ranka ya daɗe a hannunsa. Sai sarki ya ce, saurayin nan Absalom yana nan da rai? shimawas ya ce, Na ga wani babban rikicewar a daidai lokacin da Yowab yake gab da aika bawan sarki da kuma ni, sai dai ban san ko menene ba, sai sarki ya ce, Koma gefe ka jira a can, sai ya ja gefe ya tsaya. Sai ga mutumin Kush ya iso ya ce, Ranka ya daɗe sarki, ka ji labari mai kyau. Ubangiji ya cece ka yau daga dukan waɗanda suka tayar maka. Sarki ya ce wa mutumin Kush, Saurayin nan Absalom yana nan lafiya? Mutumin Kush ya ce, Allah ya sa abokan gaban ranka ya daɗe, da duk waɗanda suka tayar maka da mugunta su zama kamar saurayin nan. Sai gaban sarki ya faɗi. ya haura zuwa ɗakin da yake kan katangar hanyar shiga ya yi kuka, da yake tafiya ya ce, Ya ɗana Absalom. Ɗana, ɗana Absalom, da ma a ce ni ne na mutu maimakonka, ya Absalom ɗana, ɗana! Sama'ila ta biyu Sura goma sha tara Aka faɗa yawab cewa, Sarki yana kuka, yana kuma makoki saboda Absalom, saboda haka sai nasarar da aka yi a ranar ta zamar makoki ga dukkan sojoji, gama a ranar rundunoni sun ji an ce, Sarki yana baƙin ciki domin ɗansa, mutane fa suka shiga birni shiru, sai ka ce waɗanda sukan sace jiki don kunya sa'ad da suka gudo daga yaƙi, sarki ya rufe fuskarsa ya yi kuka da ƙarfi yana cewa, Ya ɗana Absalom, ya Absalom ɗana, ɗana. Sai yawa ya shiga gidan sarki ya ce, Yau ka kunyatar da dukan mutanenka. waɗanda ba da daɗewa ba sun ceci ranka da rayukan ’ya'yanka maza, da na ’ya'yanka mata, da na matanka, da kuma na ƙwarƙwararka. Kana ƙaunar maƙiyinka, kana ƙin waɗanda suke ƙaunarka, ka bayyana a fili cewa kwamandori da sojojinsu ba kome ba ne a gare ka. Na ga cewa da za ka yi farin ciki, da a ce Absalom yana da rai a yau, dukkanmu kuma mun mutu, yanzu ka fita ka ƙarfafa mutanenka. Na rantse da Ubangiji, in ba ka fita ba, babu mutum guda da za a bari tare da kai a daren nan, wannan zai fi maka muni fiye da kowace irin masifa da ta auko maka tun ƙuruciyarka har zuwa yanzu, saboda haka sarki ya tashi ya zauna a bakin hanyar shiga, da aka faɗa wa mutane cewa sarki yana zaune a bakin hanyar shiga, sai duk suka zo gabansa, ana cikin haka Isra'ilawa dai sun riga sun tsere zuwa gidajensu. Dawuda ya koma Urushalima Mutane ko'ina a kabilan Isra'ila suka yi ta gardama da juna suna cewa, Sarki ne ya cece mu daga hannun abokan gābanmu, shi ne kuma ya kuɓutar da mu daga hannun Filistiyawa, amma ga shi ya tsere da ƙasar saboda Absalom, kuma shi Absalom da muka naɗa ya yi mulkinmu ya mutu a yaƙi, saboda haka don me ba kwa ce wani abu game da dawo da sarki? sai Sarki Dawuda ya aika da saƙo zuwa wurin Zadok da Abiyatar, firistoci, ya ce, Ku tambayi dattawan Yahuda, me ya sa ku ne za ku zama na ƙarshe a yin tunanin komar da sarki zuwa fada, da yake abin da ake faɗi ko'ina a Isra'ila ya kai kunnen sarki a mazauninsa? Ku uwana ne, jinina kuma, to, don me za ku zama na ƙarshe na yarda a dawo da sarki zuwa fada? Ku kuma ce wa Amasa, Ashe, kai ba jikina ba ne, da jinina? Allah ya hukunta ni da hukunci mai tsanani idan daga yanzu ba ka zama komandan sojojina a maimakon yawa ba, ta haka ya rinjayi zukatan dukan mutanen Yahuda, kamar mutum ɗaya, suka aika da saƙo wurin sarki suka ce, Ka dawo kai da dukan mutanenka. Sa'an nan sarki ya dawo ya kuma tafi har zuwa Urdun To, mutanen Yahuda suka zo Gilgal don su fita su tari sarki, su kuma kawo shi ƙetaren Urdun, Shimeyi ɗan Gera mutumin Benyamin daga Bahurim ya gaggauta ya gangara tare da mutanen Yahuda don su tari sarki Dauda, tare da shi akwai kabilar Benyamin mutum dubu tare da Ziba, mai hidimar gidan Shawulu. da ’ya'yansa maza goma sha biyar da bayi ashirin suka ruga zuwa Urdun inda sarki yake, suka haye a mashigin don su ƙetaro da iyalin sarki su kuma yi duk abin da yake so. Sa'ad da Shimeyi ɗan Gera ya haye Urdun, sai ya fāɗi rubda ciki a gaban sarki, ya ce masa, Ranka yă daɗe, ina roƙonka, kada ka riƙe laifina a zuciya, kada ka tuna da laifin da na yi maka ranka yă daɗe. ranan nan da kake gudu daga Urushalima, kada ka tuna da shi ko kaɗan, na sani ni bawanka na yi maka laifi, shi ya sa na zama na farko daga dukan gidan Yusuf da mutanen Isra'ila, wanda ya fito don ya tarye ka yau, ranka ya daɗe sarki. Sai Abishai ɗan Zaruhiya ya ce, Bai kamata a kashe shi mai saboda wannan ba? Ya la'anci shafaffe na Ubangiji, Dauda ya ce. Me ya haɗa ni da ku, ku ’ya'yan zuruhiya yau ɗin nan kun zama maƙiyana, ya kamata a kashe wani a Isra'ila a yau? Ban san cewa yau ni sarki ne a bisa Isra'ila ba? Saboda haka sarki ya ce wa Shimeyi, Ba za ka mutu ba, sarki koyi ya alkawari har da rantsuwa. Mafiboshet, jikan Shawulu shi ma ya gangara don yă tari sarki, tun daga ranar da sarki ya gudu har ran da ya komo. lafiya, Mefiboshet bai lura da ƙafafunsa, ko ya aske gemunsa, ko ya wanke tufafinsa ba, sa'ad da ya zo daga Urushalima don ya tari sarki, sai sarki ya ce masa, Me ya sa ba ka tafi tare da ni ba, Mefiboshet? Sai ya ce, Ranka yă daɗe sarki, da yake bawanka gurgu ne, na ce, A sa mini sirdi a kan jakina, don in hau in tafi tare da sarki, amma Ziba bawana ya bashe ni ya kuma ɓata suna bawanka a gaban ranka yă daɗe, sarki, ranka yă daɗe, sarki yana kama da mala'ikan Allah, ka yi abin da ka ga ya fi maka kyau, duk zuriyar kakana ba su cancanci komai ba sai mutuwa daga ranka yă daɗe, amma ka ba wa bawanka wuri cikin mutanen da suke ci a teburinka, saboda haka wanda ’yanci nake da shi, da zan yi wani ƙarin roƙo a wurin sarki? Sarki ya ce masa, Me yasa kake zancen nan? Ai, na riga na umarta, da kai da Ziba ku raba filayen. Mefiboshet ya ce wa sarki, Bari ya ɗauki kome, yanzu da ranka ya daɗe, sarki ya dawo gida lafiya. Barzilai mutumin Gileyad shi ma ya zo daga Rogelim don ya ƙetare Urdun tare da sarki. ya kuma sallame shi daga can, To, Barzilai fa tsoho ne, mai shekara tamanin, ya tanada wa sarki a lokacin da yake mahanayin gama shi attajiri ne. Sarki ya ce wa Barzilai, Ka ƙetaro tare da ni, ka zauna tare da ni a Urushalima, zan kuwa tanada maka. Amma Barzilai ya ce wa sarki, Shekara nawa ya rage mini har da zan tafi Urushalima da sarki? yanzu ina da shekara tamanin, zan iya bambanta abu mai daɗi da marar daɗi kuma ne? Bawanka zai iya jin ɗanɗanon abin da yake ci ko yake sha ne? Har yanzu zan iya jin muryoyin mawaƙan maza da mata? Don me bawanka zai zama ƙari kaya ga ranka yă daɗe? Bawanka zai ƙetare Urdun tare da sarki, ya ɗan yi maka rakiya kaɗan, me ya sa ranka yă daɗe zai ba ni irin wannan lada? Ka bar bawanka ya koma, don in mutu a garina, kusa da kabarin mahaifina da mahaifiyata, amma ga bawanka Kimham, bari ya ƙetare tare da ranka yă daɗe, sarki, ka yi abin da ka ga dama da shi. Sarki ya ce, Kimham zai ƙetare tare da ni, zan kuwa yi masa abin da ya gamshe ka, kuma duk abin da kake bukata a wurina zan yi maka. Saboda haka dukkan mutane suka ƙetare Urdun. sa'an nan kuma sarki ma ya ƙetare, sarki ya yi wa Barzillai sumba, ya albarkace shi, sa'an nan Barzillai ya koma gidansa. Sa'ad da sarki ya ƙetare zuwa Gilgal, Kimham ma ya ƙetare tare da shi, Dukkan sojojin Yahuda da rabin sojojin Isra'ila suka ƙetare da sarki. Nan take sai ga mutane Isra'ila suna zuwa wurin sarki, suna cewa, Don me uwanmu mutanen Yahuda suka saci sarki, suka kawo shi da iyalinsa a ƙetaren Urdun tare da dukan mutanensa? Dukan mutanen Yahuda suka ce wa mutanen Isra'ila, Mun yi haka ne domin sarki danginmu ne na kurkusa ne, don me kuke fushi game da wannan? Mun ci wani abu daga cikin kayan sarki ne? Mun ɗauki wani abu wa kanmu ne? Sa'an nan mutanen Isra'ila suka ce wa mutanen Yahuda, Muna da rabo goma a wurin sarki, ban da haka ma, muna da hakki mafi yawa a wurin Dawuda fiye da ku, don me kuke mana reni? Ba mu ne ma muka fara magana dawowa da sarki ba? Amma mutanen Yahuda suka ɗauka maganar da zafi fiye da mutanen Isra'ila. Sama'ila ta biyu Sura ashirin Sheba ya yi wa Dauda tawaye Akwai wani mai tā da zaune tsaye sunansa Sheba ɗan Bikri daga kabilar Benyamin a wurin, sai ya busa ƙaho ya yi ihu ya ce, Ba mu da rabo a wurin Dauda. ba mu da sashi a wurin ɗan Yesse, kowa ya nufi tantinsa, ya Isra'ila, saboda haka dukan mutane Isra'ila suka bar Dauda don su bi Sheba ɗan Bikri, amma mutanen Yahuda suka kasance a wurin. sarki tun daga Urdun har zuwa Urushalima, da Dawuda ya komo fadarsa a Urushalima, sai ya ɗauko ƙwarƙwaran goma nan da ya bari su lura da fada, ya keɓe su a wani gida inda za a yi tsaransu, ya tanada musu, amma bai kwana da su ba, aka sa su a keɓe har iyakar rayuwarsu, suka yi zama kamar gwauraye. Sa'an nan sarki ya ce wa Amasa, Ka tattaro mutanen Yahuda su zo wurina. cikin kwana uku, kai kuwa ka kasance a can kai kanka. Amma da Amasa ya tafi kiran mutanen Yahuda, ya ɗauki lokaci fiye da lokacin da sarki ya ba shi. Dauda ya ce wa Abishai, Ina gani, Sheba ɗan Bikiri zai ba mu wuya fiye da Absalom, ka ɗauki mutanen mai gidanka, ka fafare shi, don kada ya samu garuruwa masu katanga ya tsere mana. Saboda haka, mutanen yawab da Keretawa, da Feletiyawa, da dukan jarumawa suka fita a ƙarƙashin Abishai, suka fita daga Urushalima don su fafari Sheba ɗan Bikri, yayinda suke a babban dutse a Gibeyon, Amasa ya zo don yă tarye su, Yowab kuwa yana sanye da doguwar rigar soja, a ɗamarar da ya sha kuwa akwai wuƙa a cikin kube, da ya zo gaba sai wuƙar ta zare daga kube ta faɗi. Yowab ya ce wa Amasa, Yaya kake, ɗan'uwana? Sai Yowab ya kama gemun Amasa da hannun dama don yă yi masa sumba, Amasa kuwa bai lura da wuƙar da take hannun Yowab ba, Yowab kuwa ya soke shi da wuƙar a ciki, hanjin cikinsa suka zube a ƙasa, ba tare da ƙarin suka ba, Amasa ya mutu, sa'an nan Yowab da ɗan'uwansa Abishai suka fafari Sheba da Bikri. ɗaya daga cikin mutanen Yowab ya tsaya kusa da Amasa ya ce, Duk mai son Yowab, kuma duk mai son Dauda ya bi Yowab. Amasa ko yana kwance cikin tafkin jininsa a kan hanya, sai mutumin ya ga dukan sojoji suka zo suka tsaya cik a can, da ya gane cewa duk wanda ya haura zuwa wurin Amasa sai ya tsaya, sai ya ja gawar Amasa daga hanyar, ya kai can cikin fili, ya rufe shi da zani. Bayan an ɗauke Amasa daga hanya, sai dukan mutane suka bi Yowab don fafarar Sheba ɗan Bikri, Sheba ya bi ta dukan kabilan Isra'ila zuwa Ebel da kuma ta dukan yankin Beriyawa waɗanda suka taru su bi shi, sai dukan rundunonin da suke tare da Yowab suka zo suka yi wa Sheba kwanton ɓauna a Ebel Bet Ma'aka, suka tara ƙasa kewaye da jikin katangar birnin daidai da tsayinta, sa'an nan waɗansu kuma suna ƙoƙarin rushe katangar, sai wata mata mai hikima ta yi kira daga cikin birnin ta ce, Ku saurara, ku saurara, ku gaya wa Yowab ya zo nan, ina so in yi magana da shi. Ya tafi wurinta, sai ta ce, Kai ne Yowab? Ya ce, Ni ne. Ta ce, Ka ji abin da zan ce maka, ya ce, Ina jinki. Ta ci gaba ta ce, A da can, akan ce, Sami amsarka a ebel. shi kenan an gama, mu ne masu salama da kuma amintattu na Isra'ila, kana ƙoƙari ka hallaka birnin da yake uwa a Isra'ila, don me kake so ka hallakar da gadon Ubangiji? yau ya ce, Allah ya sawwaƙe, Allah ya sawwaƙe in hallaka, ko in lalace gadon Ubangiji, ba haka ba ne batun. wani mai suna Sheba ɗan Bikir ne daga ƙasar tudun Efraim ya tayar wa sarki, yana gaba da Dauda. Ki ba mu wannan mutum, zan kuwa janye daga birnin. Matar ta ce wa Yowab, Za a jefa maka kansa daga katanga. Sa'an nan matar ta tafi wurin dukan mutane da shawararta mai hikima, sai suka datse kan Sheba ɗan bikiri suka jefa Yowab, saboda haka sai ya busa ƙaho. mutanensa kuwa suka watse daga birnin, kowa ya koma gidansa, Yowab kuma ya koma wurin sarki a Urushalima. Yowab ne yake shugabancin dukkan rundunoni, Benahiya ɗan Yahohiyada ne yake shugabancin Keretiyawa da Feletiyawa, Adoniram kuwa shi ne shugaban aikin gandu, Yahoshafat ɗan Ahilud shi ne marubucin tarihi. Shewa kuwa magatakarda, Zadok da Abiyatar su ne firistoci, Ira mutumin Yayir kuwa shi ne firist na Dauda. Sama'ila ta biyu Sura ashirin da ɗaya Gebiyanawa sun rama Lokacin da dauda yake mulki, an yi yunwa shekara uku a jere, saboda haka Dauda ya nemi nufin Ubangiji. Ubangiji ya ce, Saboda Shawulu ne da alhakin jinin gidansa, domin ya kashe Gibeyonawa. Sai sarki ya tattara Gibeyonawa ya yi musu magana, To, Gibeyonawa ba sashen Isra'ilawa ba ne, amma mutanen Amoriyawa ne da suke ragu, waɗanda Isra'ila ta rantse za ta bari da rai. Amma Shawulu cikin kishinsa don Isra'ila da Yahuda ya yi ƙoƙari ya hallaka su duka. Dauda ya ce wa Gibeyonawa, Me zan yi muku? Yaya zan yi kafara domin ku sa wa masu gadon Ubangiji albarka? Gibeyonawa suka ce, Ba mu da ’yanci, mu nemi zinariya ko azurfa daga wurin Shawulu ko gidansa, ba mu kuwa da wani ’yanci mu sa a kashe wani a Isra'ila. Dauda ya ce, To, me kuke so in yi muku? Suka ce wa sarki, Mutumin da ya hallaka mu ya kuma yi mana makirci don kada mu kasance tare da Isra'ilawa ko'ina a cikin ƙauyukansu, a ba mu zuriyarsa maza bakwai mu kashe su, mu kuma rataye jikunansu a gaban Ubangiji, a Gibiya na Shawulu, wannan zaɓaɓɓen Ubangiji. Sai sarki ya ce, Zan ba ku su, sarki ya ware Mefiboshet ɗan Yonatan, jikan Shawulu, saboda rantsuwarsa da take tsakanin Dauda da Yonatan, ɗan Shawulu a gaban Ubangiji Amma sarki ya ɗauki Armoni da Mefiboshet, ’ya'ya biyu maza waɗanda Rizfa ’yar Aiya ta haifa wa Shawulu, tare da ’ya'ya maza biyar na Merab ’yar Shawulu, waɗanda ta haifa wa Adriyel ɗan Barzillai mutumin Mehola ya ba da su ga Gibeyonawa, waɗanda suka kashe su, suka kuma rataye jikunansu a gaban Ubangiji, dukan bakwai ɗin an kashe su gaba ɗaya, an kashe su a farkon kwanakin girbin, daidai lokacin fara girbin sha'ir. Rizfa ’yar ayya ta ɗauki tsumma, ta yi wa kanta shimfiɗa a kan dutse tun daga farkon girbi. har ruwan damina ya sauko a kan gawawwakin, ba ta yarda tsuntsayen sama su taɓa su da rana ko mugayen namun jeji da dare ba. Da aka gaya wa Dauda abin da Rizfa, ya Ayya ƙwarƙwaran Shawulu ta yi, sai ya je ya kwashe ƙasusuwan Shawulu da na ɗansa Yonatan daga mutanen Yabesh Gileyad, gama mutanen sun saci gawawwakin Shawulu da na Yonatan daga inda Filistiyawa suka kakkafa su. a kan itace a filin Bet Shan, bayan da Filistiyawa suka kashe su a Gilbowa, Dauda ya kawo ƙasusuwan Shawulu da na ɗansa Yonatan daga can, a kuma aka tattara dukan ƙasusuwan waɗanda Gibeyonawan suka kashe, suka kuma rataye, suka binne ƙasusuwan Shawulu da na ɗansa Yonatan a kabarin Kish, mahaifin Shawulu, a Zela, a Benyamin, suka kuma yi kome da sarki ya umarta. Bayan wannan, Allah ya ji addu'arsu a madadin ƙasar. Yaƙe yaƙe a kan Filistiyawa Har yanzu yaƙi ya sake ɓarke tsakanin Filistiyawa da Isra'ila, sai Dauda ya gangara tare da mutanensa don su yaƙi Filistiyawa, gajiya ta kama shi, Ishbi, Benot kuwa wani daga zuriyar Rafa, wanda nauyin kan mashinsa na tagulla ya yi shekel ɗari uku, wanda yake kuma da sabon māshi, ya ce zai kashe Dauda. amma Abishai ɗan Zeruhiya ya kawo wa Dauda gudunmawa. ya bugi Bafilistin, ya kashe shi, sa'an nan mutanen Dauda suka rantse masa suka ce, Ba za ka ƙara fita tare da mu wurin yaƙi ba, don kada fitilar Isra'ila ta mutu. Ana nan sai aka sake yin wani yaƙin da Filistiyawa a Gob. A lokacin, Sibbekai mutumin Husha ya kashe Saf, wani daga zuriyar Rafa, sai aka sake yin wani yaƙin da Filistiyawa a Gob. Elhanan ɗan Ya'are Oregim mutumin Betlehem ya kashe Goliyat mutumin Gad, wanda girmar sandan mashinsa ta yi kama da taɓarya, har wa yau a wani yaƙin da aka yi a Gat, akwai wani ƙaton mutum mai yatsotsi shida a kowane hannu, da kuma yatsotsi shida a kowane ƙafa, yatsotsi ashirin da huɗu kenan, shi ma daga zuriyar Rafa ne, da yake ya yi wa Isra'ila reni, sai Yonatan ɗan Shimeya, uwan Dauda, ya kashe shi. Waɗannan huɗu zuriyar Rafa ne a Gad, suka kuwa mutu. ta hannun Dawuda da mutanensa. Sama'ila ta biyu Sura ashirin da biyu Waƙar yabo da Dauda ya yi Dauda ya rera wannan waƙa ga Ubangiji, sa'ad da Ubangiji ya cece shi daga hannun dukan abokan gabansa da kuma daga hannun Shawulu, ya ce, Ubangiji shi ne dutsena, kagarata da kuma mai cetona. Allahna shi ne dutsena, a gare shi nake samun kariya, shi ne garkuwata da kuma ƙahon cetona, shi ne mafakata, maɓuyata da mai cetona; daga mutane masu fitina ka cece ni, na kira ga Ubangiji, wanda ya cancanci yabo, na kuwa tsira daga abokan gābana. Raƙuman ruwan mutuwa sun kewaye ni; raƙumar ruwan hallaka suna cin ƙarfina, igiyoyin mutuwa sun nannaɗe ni, tarkuna kuma suka auka mini, a cikin wahalata na yi kira ga Ubangiji, na yi kira ga Allahna, daga cikin haikalinsa ya saurari muryata, kukata ta zo kunnansa. ƙasa ta yi rawa ta kuma girgiza, harsashen sararin sama sun jijjigu, suka yi makyarkata saboda yana fushi, hayaƙi ta so daga kafafen hancinsa, harshen wuta mai cinyewa daga bakinsa, garwashi mai ƙuna daga bakinsa, ya buɗe sararin sama, ya sauko ƙasa, girgije mai duhu suna ƙarƙashin ƙafafunsa, ya hau kirbobi, ya tahi sama, ya yi firiya a fikafikan iska. ya mai da duhu abin rufuwarsa, gizagizai masu kauri cike da ruwa suka kewaye shi, daga cikin hasken gabansa garwashin wuta mai ci ya yi walƙiya. Ubangiji ya yi tsawa daga sararin sama, aka ji murya mafi ɗaukaka, ya harbe kibiyoyi, ya watsar da abokan gaba, da walƙiya kuma ya sa suka gudu. aka bayyana kwarin teku, tushen duniya suka tunu. a tsawatawar Ubangiji da numfashinsa mai ƙarfi daga hancinsa, daga sama ya miƙo hannu ya ɗauke ni, ya tsamo ni daga zurfaffen ruwaye, ya kuɓutar da ni daga hannun abokin gaba mai iko, daga maƙiyina da suka fi ƙarfina, suka auka mini cikin ranar masifata, amma Ubangiji ya kiyaye ni. ya fito da ni, ya kai ni wuri mafi daɗi, ya kubutar da ni, gama yana jin daɗina. Ubangiji ya sāka mini bisa ga adalcina, bisa ga tsabtar hannuwana ya sāka mini, gama na kiyaye hanyoyin Ubangiji, ban yi wani mugun abu da zai juyar da ni daga Allahna ba, Dukkan dokokinsa suna a gabana, ban ƙi ko ɗaya daga cikin umarnansa ba, ba ni da laifi a gabansa. na kiyaye kaina daga yin zunubi, Ubangiji ya sāka mini bisa ga adalcina, bisa ga tsarkina a gabansa, ga masu aminci kakan nuna kanka mai aminci, ga marasa laifi kakan nuna kanka marar laifi, ga masu tsarki kakan nuna musu tsarki, amma ga masu karkataccen hali kakan nuna kanka mai wayo, kakan ceci mai tawali'u, amma idanunka suna a kan masu girman kai. don ka ƙasƙantar da su, Ya Ubangiji, kai ne fitilata, Ubangiji ya mai da duhuna haske, da taimakonka zan iya aukawa rundunar sojoji, tare da Allahna zan iya hawan katanga. Ga Allah dai, hanyarsa cikakkiya ce, maganar Ubangiji babu kuskure, shi garkuwa ce, ga waɗanda suka nemi mafaka a gare shi, gama Wane ne Allah in ba Ubangiji ba, wane ne dutse kuma in ba Allahnmu ba? Allah ne bani ba ni ƙarfi, ya kuma mai da hanyata cikakkiya, ya sa ƙafafuna kamar ƙafafun barewa, ya sa na iya tsayawa a kan duwatsu, ya hori hannuwana don yaƙi, hannuwana za su iya tanƙware bakan tagulla, ka ba ni garkuwar nasararka. ka sauko don ka sa in sami girma, ka da hanya a ƙarƙashina, domin kada idan ƙafana ya juya, na fafari abokan gābana, na murƙushe su, ban kuwa juya ba, sai da na hallaka su, na hallaka su kakaf, ba kuwa za su ƙara tashi ba, sun fara ƙarƙashin sawuna, ka ba ni ƙarfi don yaƙi, ka sa maƙiyina suka rusuna a ƙafafuna. ka sa abokan gābana suka juya a guje, na kuwa hallaka maƙiyina, suka nemi taimako, amma babu wani zai cece su, suka yi kira ga Ubangiji, amma ba amsa musu ba, na murƙushe su, suka yi laushi kamar ƙura, na daka na kuma tattake su kamar caɓi a kan tituna, ka kuɓutar da ni daga harin mutanena, ka kiyaye ni kamar shugaban al'ummai, mutanen da ban san su ba za su kasance a ƙarƙashina, baƙi kuma suna zuwa don su yi mini fadanci, da zarar sun ji ni sukan yi mini biyayya, zukatansu ta karaya, suka fito da rawar jiki daga kagararsu, Ubangiji yana a raye, yabo ya tabbata ga dutsena, ɗaukaka ga Allah, dutse mai cetona, shi ne Allahn da yake rama mini, wanda ya sa al'ummai a ƙarƙashina. wanda ya kuɓutar da ni daga maƙiyana, ka ɗaukaka ni bisa maƙiyina, ka kiyaye ni daga hannun mugayen mutane, saboda haka zan yabe ka, ya Ubangiji, cikin dukan al'ummai, zan rera waƙoƙin yabo ga sunanka, ya ba wa sarkinsa kyakkyawan nasara, ya nuna dawwammamiyar ƙauna ga shafaffensa, ga Dauda da zuriyarsa har abada. Sama'ila ta biyu Sura ashirin da uku Kalmomin Dauda na ƙarshe Waɗannan su ne kalmomin Dauda na ƙarshe, abubuwan da Dauda ɗan Yesse ya yi magana a kai, abubuwan da mutumin da mafi ɗaukaka ya girmama, mutumin da Allah na Yaƙub ya zaɓa ya zama sarki, wanda kuma yake mawaƙi, waƙoƙin Isra'ila. Ruhun Ubangiji ya yi magana ta wurina, maganarsa tana a harshena, Allah na Isra'ila. ya yi magana, dutsen Isra'ila ya ce mini, Sa'ad da wani ya yi mulkin mutane da adalci, sa'ad da ya yi mulki da tsoron Allah, yana kama da hasken safiya, a safiya marar girgije, kamar haske bayan ruwan sama, da yakan sa ciyawa ta tsiro daga ƙasa. Ashe, gidana bai daidaita da Allah ba? Ashe, Allah bai yi dawwammamiyar yarjejeniya da ni shiryayye da ɗaurarre a kowane sashi ba, ba zai kawo ga cikar cetona ya kuma biya duk bukatuna ba, amma za a jefar da masu mugunta duka kamar ƙayayyuwan da ba a tattara da hannu, duk wanda ya taɓa ƙaya yakan yi amfani da wani ƙarfe ne ko sandan mashi, akan ƙone su inda suke a zube. Jarumawan Dawuda. Waɗannan su ne sunayen jarumawan Dawuda, yoshef Boshebet, mutumin Takmon, ɗaya daga cikin shugabannin uku, ya ɗaga mahinsa ya kashe mutum ɗari takwas a lokaci guda. Na biye da shi a matsayi cikin jarumawa ukun nan shi ne Eleyazar ɗan Dodo, mutumin Aho. Eleyazar ya kasance tare da Dauda sa'ad da suka fuskanci Filistiyawa. waɗanda suka taru a Fas Dammim don yaƙi, mutanen Isra'ila suka gudu, amma ya yi tsayin daka, ya bugi Filistiyawa, sai da hannunsa ya gaji, har ya liƙe wa mashinsa. Ubangiji kuwa ya sa aka yi babban nasara a ranar, sauran sojoji suka komo wurin Eliyazar don kawai su washe ganima. na biye da Agiyi a matsayin shi ne Shamma ɗan Aggi mutumin Harar, sa'ad da filistiya suka taru a wani wurin da take gona cike da waken barewa, sai rundunar Isra'ila suka gudu daga Filistiyawa, amma Shamma ya yi tsayin daka a tsakiyar gonar, ya kare ta, ya kuma bugi Filistiyawa, Ubangiji kuwa ya sa aka yi babban nasara. A lokacin girbi. uku daga cikin shugabanni talatin suka gangaro zuwa wurin Dawuda a kogon Adullam, a lokacin kuwa sojojin Filistiyawa sun kafa sansani a kwarin Refayim, Dawuda kuwa yana a mafaka, wata ƙungiyar sojojin Filistiyawa kuma suna Betalahim. Dauda ya ji ƙishirwa, sai ya ce, Kash, da a ce wani ya samo mini ruwa daga rijiyar da take kusa da bakin ƙofar Betlehem mana, sai jarumawa ukun nan suka yi kukan kura, suka sheƙa a guje, suka ratsa cikin sansanin Filistiyawa, suka ɗebo ruwa daga rijiya da take kusa da bakin ƙofar Betlehem, suka kawo wa Dauda, amma Dauda ya ƙi ya sha, a maimako sai ya zuba shi a gaban Ubangiji, sai ya ce, Ubangiji ya sawwaƙe, in yi sha, ba jinin mutanen suka tafi a bakin ransu ba ne? Dawuda kuwa bai sha ruwan ba, irin abubuwan da jarumawa ukun nan suka yi ke nan, Abishai uwan Yowab, ɗan zaruhiya, shi shugaban ukun nan, ya ɗauki māshinsa ya kashe mutane ɗari uku, ta haka ya zama sananne kamar Ukun nan, ashe, ba a girmama shi fiye da Ukun ba, ya zama komandansu, ko da yake ba a naɗa shi a cikinsu ba. Benahiya ɗan Yehohiyada mutumin Kabzeyel, shi ma jarumi ne sosai, ya yi nasarori masu yawa, ya bugi ƙwararrun jarumawan Mowab guda biyu, ya kuma shiga rami wata ranar da ake ƙanƙara, ya kashe zaki, ya kuma buge wani jibgaggen mutumin Masar Mashin duk da mashin da mutumin Masar yana riƙe a hannunsa, Benahiya ya kai masa hari da kulki. ya ƙwace māshin daga hannunsa, ya kuma kashe shi da māshin, irin nasarorin da Benahiya ɗan Yahohiyada ya yi kenan, shi ma jarumi ne sosai, kamar jarumawan nan uku, aka fi ba shi girma fiye da talatin ɗin nan, amma baya cikin ukun, Dauda ya sa shi ya zama ɗaya daga cikin masu tsaron lafiyarsa. Cikin talatin ɗin kuwa akwai Asahel ɗan'uwan Yowab, Elhanan ɗan Dodo mutumin Betlehem, Shamma mutumin Harod, Elika mutumin Harod, Helez mutumin Falti, Era ɗan Ikkesh mutumin Tekowa, Abiyazer mutumin Anatot da Mebunai mutumin Husha, Zalmon mutumin Aho. da Maharai mutumin Netofa, Helef ɗan Ba'ana daga Netefa, Itai ɗan Ribai mutumin Gebeya a Benyamin, Benahiya mutumin Firaton da Hiddai daga rafuffukan Ga'ash, Abi Albon mutumin Arba da Azmawet mutumin Bahurim, Eliyaba mutumin Sha'albu ’ya'yan Yashan, Yonatan ɗan Shamma mutumin Harar, da Ahiyam ɗan Sharar mutumin Harod, Elifelet ɗan Ahashbai mutumin Ma'aka, Eliyam ɗan Ahitofel mutumin Gilo, Hezro mutumin Karmel, Fa'arai mutumin Arbi, Igal ɗan Natan mutumin Zoba, ɗan Hagiri, zalek mutumin Ammon, Naharai mutumin Beyerot, mai ɗauka wa Yowab ɗan Zeruhiya makamai, Ira mutumin Itra, Gareb mutumin Itra, da kuma Uriya mutumin Hitti, su talatin da bakwai ne duka. Sama'ila ta biyu Sura ashirin da hudu Dauda ya ƙidaya mayaƙa Fushin Ubangiji ya sake ƙuna a kan Isra'ila, sai ya zuga Dauda, yana cewa, Je ka ƙida Isra'ila da Yahuda, saboda haka sarki ya ce wa Yowab da kwamandorin da suke tare da shi, Tafi cikin dukkan kabilan Isra'ila, daga Dan har zuwa Beyersheba, ku ƙidaya mayaƙa don in san yawansu. Amma Yowab ya ce wa sarki, Ubangiji Allahnka ya sa mayaƙan sun ƙaru. sau ɗari fiye da yadda suke, har ranka ya daɗe sarki ya gani da idonsa, me ya sa ranka ya daɗe sarki yake so ya yi abu haka? Duk da haka maganar sarki ya rinjayi Yawaf da komandodin soja, sai suka tashi daga gaban sarki, suka tafi su ƙirga mayaƙan Isra'ila. Bayan suka ƙetare Urdun, sai suka yi sansani kusa da Arowar, kudu da garin da yake cikin kwari, sa'an nan suka ratsa ta wajen Gad, suka ci gaba zuwa Yasar, suka tafi Gileyad ta yankin Tatim, Hodshi, sa'an nan suka tafi Dan, Ya'an, suka kuma yi wajen kewayen Sidon, sa'an nan suka yi ta wajen kagarar Taya da dukkan garuruwan Hiwiyawa da Kan'aniyawa a ƙarshe suka ci gaba zuwa Beyersheba a Negeb na Yahuda, bayan suka ratsa dukan ƙasashen, a ƙarshe suka koma Urushalima bayan wata tara da kwana ashirin. Yau ya ba wa sarkin jimillar yawan mayaƙan, a Isra'ila akwai mutum dubu ɗari takwas da za su iya riƙe takobi, a Yahuda kuwa mutum dubu ɗari biyar. Bayan Dauda ya ƙidaya mayaƙan. lamirinsa ya kashe shi, sai ya ce wa Ubangiji, Ya Ubangiji, na yi laifi ƙwarai a kan abin da na yi, ina roƙonka ka gafarta wa bawanka, na yi wauta ƙwarai. Kafin Dauda ya tashi da safe, kashegari, maganar Ubangiji ta riga ta zo wa annabin nan Gad, mai duban nan na Dauda, Ubangiji ya ce, Je ka faɗa wa Dawuda ga abin da Ubangiji ya ce. ina ba ka zaɓi uku, ka zaɓi ɗaya daga cikinsu don in aikata maka shi. Sai Gad ya zo wurin Dauda ya ce masa, Kana so a yi yunwa shekara uku a ƙasarka, ko kana so ka yi ta gudu a gaban abokan gabanka har wata uku, ko kuwa ka fi so a yi annoba kwana uku a ƙasarka? Yanzu sai ka yi tunani, ka yanke shawarar game da amsar da zan mayar wa wanda ya aiko ni, Dauda ya ce wa Gad, Na shiga uku, gara mu fāɗa a hannuwan Ubangiji, gama alherinsa da girma yake, amma fa, kada ka bar ni in fāɗa hannun mutane, saboda haka, Ubangiji ya aika da annoba a kan Isra'ila tun daga safe har zuwa lokacin da aka ƙayyade, mutum dubu saba'in kuwa daga Dan zuwa Beyersheba suka mutu. da mala'ikan Ubangiji ya miƙa hannunsa wajen Urushalima don yă hallaka ta, sai Ubangiji ya tsai da masifar, ya ce mala'ikan da yake wahalal da mutane, Ya isa, ka janye hannunka, a lokacin kuwa mala'ikan Ubangiji yana tsaye a masussukar rauna mutumin Yebus. Da Dauda ya ga mala'ikan da ya bubbugi mutane, sai ya ce wa Ubangiji, Ni ne na yi zunubi. na kuma yi abin da ba daidai ba, waɗannan tumaki ne kawai, me suka yi? Bari hukuncinka ya sauko a kaina da iyalina. Dauda ya gina bagadi A ranar, Gad ya koma wurin Dauda ya ce, Ka tashi ka tafi, ka gina wa Ubangiji bagade a masussukar Arauna, mutumin Yebus. Saboda haka Dauda ya haura yadda Ubangiji ya umarta ta wurin Gad. Da Arauna ya hangi Dawuda da mutanensa suna zuwa wajensa, sai ya fita a guje ya je rusuna a gaban sarki. Arauna ya ce, Me ya sa ranka ya daɗe sarki ya zo waje bawansa? Dauda ya ce, Don in saya masussukarka, saboda in gina wa Ubangiji bagade don a tsayar da annobar da suke bisa mutane. Arauna ya ce wa Dauda, Bari ranka ya daɗe sarki, ya ɗauki duk abin da ya ga dama ya miƙa shi. ga shanu don hadaya ta ƙonawa, ga kuma kayan masussuka da itacen shanu don itace, dukan wannan ranka yă daɗe, Arauna ya ba wa sarki, Arauna kuma ya ce, Bari Ubangiji Allahnka ya karɓa. Amma sarki ya ce wa Arauna, A'a, dole in biya ka saboda waɗannan, ba yadda zan miƙa wa Ubangiji Allahna hadayin ƙonawa da bai ci mini kome ba. sai Dawuda ya saya, ya kuma biya masussukar da shanun a bakin shekel hamsin na azurfa. Dawuda ya gina wa Ubangiji bagade a wurin, ya kuma miƙa masa hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama, sa'an nan Ubangiji ya amsa addu'o'in a madadin ƙasar, aka kuma kawar wa Isra'ila annoban.